Uh, Imam Hussein up suka kashe shi yana kawo shi kuma nashi references Shekwaru kuma na san references na gaban ka kana sakewa na san kace kuma kana da more da yake da zan da ka sassake wasu ce ka ce kana son ka package shi to one block to yanzu ga shi nan zamu baka another five minutes kai magana mu ji uh, me ka ji cikin bakin Sheikh uh, Asadu Sunna da kuma me kake da shi da ka kara muna na fact and evidences bismillah shek masha Allah ba 6 minutes ne saboda wancan 1 minute ai kun ce za ku package ne ko dai to bismillah bismillah ba na'am gabani ya shiga ma cikin batun ubaidullahi ibn ziyad bari mu fada dukan wurin to ma kai ya shiga wurin ma amma na farko yana tutuka yana cewa wai eh, mutanen shi'awan wato Iraq mabiyan Imam Ali shi'awansa ne su suka yi kaza kaza su ne su suka kashe imamu eh, imamu Hussein idan muka koma cikin minhajus sunna na ibnu taymiya shi ya tabbatar ba wayanda ke bin bayan imamu ali duka ne shi'awa ba insha Allah kuma za mu tabbatar da wannan duka na farko kenan gabanin mu ji gaba mu kawo eh, da su abinda ubaidullahi ibn ziyad yayi na'am in ka koma cikin minhajus sunna juz'i na hudu safa na 132 inda yake cewa walaysa kullu man qatala ma'a aliyyan kana yufaddiluhu ala Usman bal kasirun kathirun minhum yufaddilu Usman alaihi kama huwa qaulun sa'ir ahli sunna wai ba dukkan waɗanda suka yi yaki bayan Imamu Ali suke daukaka Imamu Ali kan Usman ba kuma kowa ya san Shi'a in aka ce Shi'a su ne wa waɗanda suke ɗaukaka Imamu Ali kan sauran sahabbai duk gaba daya sama da su abubakar da sauransu duk gaba ɗaya suna ɗaukaka ali kansu shi yasa shi'a kenan shi yasa ibnu taymiya na gaya maka wai ba dukkan wayanda suka yi yaki da imamu ali ne shi'awansa ba mutanen kufa da suka yi yaki da imamu ali ne shi'awansa ba la bal wasunsu suna ɗaukaka yace yace me kana yufaddilu eh eh yace walaysa kullu man qatala ma ali kana yufaddiluhu ala usman bal kana kana kathirun minhum يفضل Usman عليه كما هو قول sa'ir ahli sunna wai balma yawancin su yawancin su da suka yi yaki bayan Imam Ali suna daukaka wato Usmanu kan Imam Ali kenan ba shi yawa bane akwai wannan eh ana ce masa umum wal khusus mutlaq na eh, cikin ilimin mantik ba shi'awa duka suna son imam eh, suna son imamu ali amma ba duka wanda ke son imamu ali ne shi'a ba za ka samu dan sunna yana son imamu ali ba amma ba shi'a bane saboda bai yarda cewa imamu ali shine shugaban kowa bayan annabi ba wanda ya yarda cewa imamu ali shine shugaban kowa bayan annabi shine shiya kamar yadda magana ibn taymiya ya zo ya nuna ba dukkan su ne shiyawa ba wasu yawanci su ma kaɗan ne kawai ne shiyawa a maganar ibn taymiya idan muka koma eh, tarihu tabari juz'i na biyar safa na 5 458 eh, zuwa 459 ba isa a zo a ce mana tarihu tabari abin da ke ci wani abin nan amma mun zo mu yi magana bisa kan wannan eh, ya sunan shi shi ibn ziyar ubaidullah ibn ziyar na cewa da ya samu labari an kashe imamu hussein yana cewa alhamdulillahi allazi azhara al-haqqa wa ahlaha wa ahla wa nasara wa nasara amir al-mu'minin yazid ibn muawiya wa hizbihi yake mai Allah mun gode ma Allah da ya bayyana gaskiya da mazowanta da kuma ya taimake amirul mu'minin yazid shugaban muminai wato Yazid dan Muawiya da mabiyansa yace wa qatala al-kazzaba bin al-kazzab Hussein ibn Ali wa shi'atuhu kuma an kace makaryaci dan makaryaci Hussein dan Ali da shi'ansa Da shi eh, ya faɗi wanga ai na san zai zo ce wai yana cikin sojojin Imam Ali mun zo mu kai shi Ziyad Ibn Ziyad ga yana bi yana kashe shiyawa mun kai wurin yana faɗi wa wai an kashe makaryaci dan makaryaci Husainu dan Ali da shi'ansa kaji da kyau in ji Ubaydullah ibn Ziyad shi bai kare kanshi cikin shiyawa ba mun zo kuma mu kai inda malumman sunnawa wayanda suka kashe Imam Hussein suna daga cikin rijalun su mun zo mu kai wurin insha Allah rabbi yana tabbatar cewa an kashe makaryaci dan makaryaci wato Imam eh, Hussein da ubansa duk makaryata ne da shi'ansu yake wa kana Abdullahi ibn Afif al-Azzi al-Gamidi min shi'ati aliyin karrama Allah waj'ahu shi akwai wani bawan Allah ana ce masa afifil azbi wato yana daga cikin shiyawan imamu ali karrama Allah waj'ahu wace na a'ama la yakadu yufariqu al-masjid al-azam eh, Ba kawo ne bai guce ba bai rabuwa da masallacin al-azam yusalli fihi ila yana sallah cikin masallaci har zuwa dare falamma sami'a hadhihi al makala. a yayin da ya ji wannan magana da Ubaidullah ibn Ziyad yayi me ya fada min Ubaidullah ibn Ziyad wasaba ilaihi wa nadahu sai ya kusa da shi ya kira shi inna laka kazzaba ibn al-kazzab anta wa abuke wallazi wallake wa abuhu yabna marjana wai makaryaci kai ne makaryaci kuma da ubanka makaryaci ne da wanda yake ya sa ka yin wanga aiki da ubansa yana nufi eh, Yazidu da Muawiya kenan yace yabna marjana ya kai dan marjana marjana kowa ya san ta karuwa ne kowa ya sani tarihi duka kowa ya sani yace aka turuna abna annabiyyin wata takallamuna bi kalamin siddiqin kuna kace ƴaƴan manzon Allah kuna maganan maganan masu gaskiya inji Ubaydullah ibn Ziyad ce Ubaydullah yake yace fanada fanada eh, ibn Ziyad bi dalawijatihi alayya bihi ce Ubaydullah ibn Ziyad ya kira wato askaransa sojojinsa wato su zo da shi fa wasabu ilaihi hatta akhadhuhu sai suka je abun da suka rike sa fanada bi sha'air al-azmi sai shi wannan mutum ya kira kabilansa ya mabrur ya kira su fa wasaba ilaihi fityatin minhum sai wasu wato samaruka cikin eh, wato eh, zuriyarsa cikin kabilunsa suka zo suka taimake shi minhu eh, fantaza'u minhu ainil jalawida suka zo suka fisge shi annun wato askarai nan wa zahabu bihi ila ahlihi sai suka je da shi gidansa fa arsala ilayhi ibnu ziyad man atahu bihi laylan fakatalahu ibnu ziyad ya aika masa runduna da dare aka kace shi wa amara bi sulbihi fi eh, fi sabaha sai yayi umurni wato a kafa shi a kafa shi kowa ya gama da ganin shi fa suliba hunake sai suka kafa shi a wurin cikin eh, wannan wuri rahimahullah wato Allah ya yarda da shi idan muka koma cikin lafsin tarihu tabari guda guda juzu'i na biyar safa na 454 zuwa 455 ina cewa marra na khabar an ibn ziyad annahu kataba ila ibn sa'd fa in qutila al-husayn fa awti'u fa awti'u khayla sadrahu wa zahrahu wa idan kuka kace imam al-husayn wato ku bar dawakai su bi kan kirjinsa da bayansa fa innahu aqul shaqul wato shi imam al-husayn eh, mai laifi ne kuma mai taurin kunni ne wannan ba shiye ya fadi wannan me ake ce ma shiye wanda shiya wanda yake kana son mutu kana tare da shi ka zo kana kashe mai kana kashe mabiyan mai sai a kira ka shi'a wannan ayyukan aza wannan hankali na dauka hankali dukkan ba babu shakka kan wannan insha Allah gaba kuma mun tabbatar da abin da muke tabbatarwa insha Allah masha Allah Sheikh uh, Faruk mun gode Allah ya saka kuna saurara Kibra FM suna na Fuad Umar Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna da Sheikh Faruk Yusuf su suke tare da mu a suke ba mu wannan dialogue suna kawo muna wasu key facts sun shiga cikin manyan-manyan littattafai suna kawo muna wasu dalilai da zai gwada muna abin da ya faru tuwa jini a imam hussein sayyidina hussein an nuna yake waye kashe shi cikin muke on kibla fm muna samu wannan karatu shakka asali sunna da kuma ka doki mintoci biyar ka yi magana a cikin abin da ka ji a bakin wanka Sheikh ya so na proceed a bismillah Sheikh. A ina mamaki kwaran gasken gaske mamakin da nake yin shine misali yanzu malamai da suka tashi ta arifin sahabi sai suka ce shi ne wanda ya haɗu da annabi Ya yi imani da shi sannan ya mutu yana mai mumini ne sahabi amma shi a suka ce a'a ba su yadda ba duk wanda ya zamani da annabi ya yayi da'awar imani to sahabi ne, tare da nassin ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi, wato, a ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi in wato Alamtar tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim baka ga mutanen da suka jibinci wa'inda Allah ya fushi da su ba sai ya ce ma hum minkum wala minhum ba sa cikin ku ba sa cikin wa'incan kafiran amma wa ya halifuna alal kadhib wa hum ya'lamun tare da Allah ya ce hum minkum wala minhu amma shi a suka ce a'a dole sai an sa munafikai a cikin sahabbai amma yanzu yana kora cewa a'a duk wanda bai cika sharadi kaza ba ba dan shi'a bane wannan shine abin da yake da ban mamaki abu na biyu kar malam Faruk ya manta cewa a aqidar su imamai fa sun san gaibu ya duba je ya karanta ya duba cikin wato babun annahu la yuhjabu anhu shay'un min ahwali shi'atihim babun da zai yi magana cewa ba a sha makance imamai wani abu na halin shi'a su wa ma tahtaju ilaihi al-umma min jami'ul ulumi wa annahum su'a imma ya'lamuna ma yusibuhum min al-balaya sun san abin da zai same su na musiba wa yasbiruna alaiha suna yin hakuri akan ta walau da'awallaha fi daf'iha a ajabu da za su roki Allah Allah ya tunkuɗe da ya tunkuɗe musu wa annahum ya'lamuna ma fi dama'iri imamai sun san abin da ke cikin zuciya sannan sun san wa ilmal balaya wa fasl khitabi sun san duk abin da ke cikin zuciya sun sani kar ya manta akwai fa wannan abun tare da wannan abun a ina ne tunda sun san gaibu sun san wannan dan shi'a su ne wanda ba dan shi'a su bane a ina ne suka ce a'a wannan kaza kaza kaza shi'a su suke kira sannan mu dawo al'imamu Ali Zainal Abidina da muka ce matsalar nan ta faru a gaban shi yana nan ta faru, ka duba cikin littafin al'ihtijaj a shafi na talatin da uku a juz'i na ɗaya. Ƙala lahu Ali bin al-Husaini alaihi salam. Al'imamu Ali bin Ali Zainal Abidina ya ce ya Yazid, ya kai Yazid, balagani annaka turidu qatli labari ya zo min an ce zaka kashe ni. fa in kunta labudda qatili in dai dole ne sai ka kashe ni da gaske labarin haka yake to fa wajjih ma a haula in niswa man yu'addihinna ila harami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ka aika wa'annan matan zuwa ga wanda zai kai su haramin annabi fa qala lahu yazid sai yazid yace masa la'anallahu ibnu marjana Allah ka tsinewa ibnu marjana sai yace la yu'addihinna ghairuka ba wanda zai kai matan nan harami in ba kai ba yace la'anallahu ibnu marjana Ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma amartuhu bi katla abika wallahi ban yi masa umarni na ce kashe babanka ba walau kuntu mutawaliyan liqitalihi ma qatit ma qataltuhu thumma ahsana ja'izatihi wa hamlihi wan nisa ila al madina wannan shine da ya faɗa sannan mu sake dawowa har wa yau cikin littattafanku na shi'a mu gani akwai malaman da suka tabbatar da cewa wannan kadiyar ta faru ko bata faru ba ka a al'isa'i an Najafi a littafin su ashura cewa innal jaysh alladhi kharaja lil harb al-imam al-husayn salam yace rindinar da ta fito dan ta yaƙi al-imam husayn yace salasu mi'ati alfin mutum dubu ɗari uku ne yace kulluhum min ahalil kufa dukkan su yan kufa ne yace laysa fihim shamiyun ba mutumin garin su yazidu sham wala hijazi ba dan makka ko madina wala hindi ba ɗan indiya wala pakistani ba ɗan pakistan wala sudani ba ɗan sudan wala misri ba ɗan misra wala ifiriki ba ɗan afirka yace bal kulluhum min ahalil kufati qad tajamma'u min qaba'ili shatta yace dukkan su daga mutanen kufa suke suka fito daga kabilu daban-daban suka zo suka ainihin wato haɗu suka abin nan sannan murtada mutahhiri ka duba littafin al-malhamatul a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da tara, cewa yi wala raiba fi annal kufa ta kano min shi'ata Ali, ya ce ko kokonto babu, kufa a wannan lokacin ya ce wanda suke zaune a cikin ta ‘yan shi an ya Ali ne, ya ce wa annan ladina qatalul imam al-Husaini hum shi'atuhu, wa'inda suka kashe al-imam Husaini ya ce ‘yan shi'arsa ne, kuma wallahi tallahi ina da bidiyo hatta malamai irin su Kamalul Haidar irin su allama alƙazwini da ire irensa da dama sun tabbatar da cewa ‘yan shi'ar kufa su suka kira al'imam Hussein suka kashe shi. Ya ƙara faɗa ya ce fa nahanu sabaka mu ɗinnan ya gabata an sabbatna anna hadhihi alqissa muhimma min hadhihi nahiya wannan kissa tana da muhimmanci ta wannan bangaren wa qulna aidan muka sake faɗa muka ce bi anna maqtal al husaini ala yadil muslimina yace kashe al-Imam Husaini ya faru a hannun musulmi yace bal ala yadi shi'a ba'da mudhi 50 aman ya faru a hannun 'yan shi'a ne bayan wucewar shekara 50 faqat ala wafatin nabi e, la'amr muhayyar wa lugzun ajibun wa mutlifun lilghaya wannan malamin shi'a ne yake faɗar wannan maganan a cikin littafin al-malhamatul husainiyya a juz'i na uku shafi na casa'in da ainihin wato hudu sannan ka sake komawa ka sake dubawa Husaini Kaurani cewa yi halil kufatin lam tafi bi tafarruqi anil imam al-husaini bai wadatu gare su ba wajen su kyale imam su watsi su kyale shi yace bal in intaqalu natijata talawun mawaqifihim ila mawqifin salisin yace sun ɗauki wani mataki na talawun daga wannan matakin zuwa wannan matakin za mu ci gaba da kawo dalilai daga cikin littafin ku da haka babu mahalukin da ya isa abin da ke cikin littattafan shi a ya barrantar da shi a cewa ba su suka kira al-Imam Husaini suka kashe shi ba kuma ga ga, ga gurin nan ai ai abin da ya kamata kai ka ce maganganun ba hmm. ƙarya ne ba ai ba mu je Masha Allah mun gode shai ta asar sunna ko ya saurara Kibla FM suna na da Umar um wonderful to yanzu za mu ba da another block of uh, five five kina mu bude ko wine shi da ya so uh, in between a wato engagement na mun ta kawo policy na suna kawo nasu kuma tambaya kuma policy da za ku kira in an kira ina son ku san one Sheikh Asad Sunna muna girmama shi Sheikh Faruk muna girmama shi in kun kira ku musu tambaya da ladabi sa'an nan kuma a bin tambayar nan kuma kan tattakin da ake magana ya so a ba su dama su yi bayani kuma suna debating ke ta kai da kira da zaka zo ka yi tambaya kar ka zo ka kuma ka je za ka debate malamin na ya kamata ka mika tambayoyin na amma muna da wani angurin bu inda muka spot wani malamin da yake yana program a kan kibla zo muka extend mishi lokaci kamar 5 to 6 minutes ya so ya interact with wanda yake so ya engage between these two scholars akan haka uh, wato faruk a doki the next five minutes a yi magana bismillah Masha Allah, ana jin mu ko? Na'am, bismillah. Na'am. Eh, Malam eh, Sheikh Musa Yusuf ya yi magana game da watun littafi watun Malhamatul Husainiya yana kafa hujja da shi. Na'am. Na, ko da ke last week ma mulahama ce, amma ina ga yanzu ya je duba da kyau. Ko da ke wannan littafi Malhamatul Husainiya da ake dangana shi da Shahid Mufahari wannan littafi farkon bugun shi da aka buga an rubuta shi eh, shekara 1982 aka rubuta littafin. Kuma yana so ya duba kowane taba eh, wannan littafin zai ga 1982 aka rubuta wannan littafi. 1982 aka rubuta shi kuma da farisanci aka rubuta shi kuma Shahid Mutahar ya bar duniya 1979 sai sa bai yiwuwa wanda ya bar duniya 1979 ya zo 1982 ya rubuta littafi bai yiwuwa wanda ya rubuta wannan littafi cikin farisancin ma ya nuna cikin mukaddimansa kan cewa ba wai Shahid Mutahar ya rubuta ba la shi ya rubuta ya bi wa'anda yake fi zama da eh, Shahid Mutahari ya rubuta wayannan eh, zatutuka wasu abubuwan shi ma ya kara naci ne cikin video sun shi da audio sun shi da aka jijji wasu abubuwan ma shi ya kara ne yasa maluma da dama sun yi magana kan wannan littafi shi wanda ya rubuta littafin da kanshi cikin wannan mukaddima ya rubuta a cikin eh, wannan malhamatul husaini ya rubuta kan cikin mukaddiman shi a wanga zatutukan da ake yi wannan littafi ba na sayyid mutahari bane Ke za ga sayyid jafar murtada al-amili ya faɗi cikin littafi dirasati eh, eh, wa makalat dirasat wa makalat ya shi ma ya nuna cewa wasu da su alaka dangana ma sai da mutahari cikin wannan littafi afkarin sai da mutahari ba shi tare da wannan ita a yawanci abubuwa ba a gunta ba ne wannan ma ya kwanta mukaddara ma ya fari mun zo mu bubbuge wa yanzu tuttuka dukan insha Allah mun riga mun kawo muku cewa ibnu taymiya ya tabbatar ba mutanen kufa duka ne shi'awa ba sam yawancinsu balma yawancinsu ba shi awa bane kamar yadda ibnu taymiya ya tabbatar kuma ba wanda ya yi sai bugi. imamu tabarani ya kawo wannan magana cikin mu'jamul kabir eh, game da ibnu ziyad juz'i ina takwas sofa na 68 inda yake cewa an yunus bin ubayd an eh, an Hassan, hasan qala kana ziyad yatatabba shi'ata ala eh, shi'ata ali radiyallahu anhu fayaktuluhum Wani yana shi Ubaidullah Abu Ziyad a yayin da ya zamo shugaban Kufa yana bin shi awa ɗaya bayan da yana kakkashe su ne bin shi yake yi yana kakkashe su ba yana bin eh, <laughs> ya subhanallah wannan abu clear ne clear evidence yana nan filin wuri ne yana bin shi awa yana kakkashe su ji malumman sunnawa ubaidullah ibn ziyad yana bin shi awa, yana kakkashe su sha zuwa ce wai shi shiya ne saboda ya tsaya bayan imamu ali ya yi yaki daga 15 wannan aliyu kalaza don ya yaki bayan imamu ali shige gwada yana cin shi yawon imamu ali la kamar yadda ibnu taymiya ya faɗi ba dukkan wanda ke bayan imamu ali suka je yakin nan eh, suka yi yaki da imamu ali ne shi yawon sa ba la wanda ya mun zubar da wanga duka sai sa duk sanda za a zo ana magana yan kufa shi duk buhun kura ne duka ya zube da a maganar ibnu taymiyyah gama kurun ya zubar da magana kuma shi ubaydullah ibn ziyad ya tabbatar shi ba shi shi'a bane kamar yadda ya fadi shi'awa sun kashe shi'awan imamul hussein da da ubansa makaryata da shi'awansu sun kashe su to ina kuma da za ce wai wanga shi shi'a ne saboda ya yi fara da bayan imamu ali wannan hankali baya dauka ko da yake ya komo cikin tambayoyin mu da zamu yi insha Allah kuma mun zo mun kuma zo mu tabbatar cikin wayanda suka kashe Imamu Ali eh Imamu Hussein wayanda suke cikin rundunar suka kashe Imamu Hussein suna daga cikin rijal da malumman sunnawa ke karban hadisan su insha Allah rabbi shi yasa wayanda suka kace Imam Hussein babu shakka wabiyawa ne ba shi yawa bane sam domin suna karban addisan su shi wa wabiyawa ne mu babu karban addisi ko ɗaya daga cikin su babu karban addisin su da yake ba shi yawa bane ha amma su suna karba da yake sun zama wabiyawa sun san mutanen wabiyawa ne suna nuna cewa ma mutanen kwarai ne shi suna karban addisin su kaman eh, ibn hibban ya kawo to sukat shi wasu cikin littafin su sukat wato mutanen kwarai ya kawo ya yana karbar ya a gunsu kuma mun tabbatar da wannan shi za na wabiyawa ne ba shakka ba annun shi yawa ciki sam kuma fat ba shi ba shi yawa ciki sam kamar yadda muka tabbatar beyond every reasonable doubt wallahi dukkan mai bin gaskiya ya san abin da muke faɗi ba kuma ya san cewa muna mun kawo hujjoji da ke tabbatar ba annun shi yawa ciki kamar yadda Imam Usaini da aka yi shirin Karbala da za kashe shi yace wailakum ya shi'ata Ali Abi Sufyan Kancinku ku ya ku shi'an Ali Abi Sufyan me yasa bai ce lakum ya ci atiba ya ku shi'a na ba la ya ce ya shi'an Ali Abi Sufyan ya ciyan Banu Umayya kenan shi a ce wai shi'awan sa suka kace shi ayyu kalaza don Allah mutane ku yi tunane da mu insha Allah ku yi tunane cikin wanga da tutukan da muke yi insha Allah minti shara min minti nawa <laughs> Masha Allah, sara maka wannan minute, shekaru Na'am. sa mutane don Allah ku yi tadabburi cikin zatuttukan da muke yi, kun gano cewa yana gudu cikin zatuttukan topikin da ake yi, yana ma fita cikin maudu'i, ya zai ce wani mun ce a imma mu sun san gaibi, ubaidu, da shi dai abubuwa ne da ke fita cikin topic an kashe eh, mun ce shi yawa mun kashe an kashe manzon Allah da wanda ruka kare da maudu. Da ainihin maudu'in da ake yi, bai treat, bai treat maudu'i. Mun kawo ra'ayin malumman sunnawa da suka fadi kamar su zahabi da suka tabbatar zibi ya kashe shi babban malamin su ne kuma shi wani lokaci da na kawo maganar eh, imamu hakimun nisaburi yace su imamu hakimin suka kawo ruwaya ana neman su zahabi su zo su tabbatar da shi to ga zahabi ya tabbatar cewa zibi ya kashe shi kaga ajib <laughs> jiddan to kuri muna ilzam on kaida ilzam kenan muna buk lizamtan ku da abin da kuke lizamtan kawunan ku da shi alzimuhum bima alzamu bihi ma da anfusahum insha Allah muka komo mun zo mu tabbatar cikin eh, wayanda suka kashe Imam Hussein suna daga cikin eh, littattafan sikokin da suke karban addisi a wurin su mun zo mu tabbatar da wannan kuma insha Allah na'am salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Sheikh Faruk mun gode da kai da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka muku da alkhairi yanzu za mu bude formal sunna ta na kamun mu wrap kuma mun ba ku block ta za su ku summarize Malam Malam ai tun da shi ya fara a ƙa'ida yanzu ya kamata in zama ni ne na ƙarshe a minti biyar ɗin nan kafin a fara. Gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya kake, Gaskiya cin ka biyar na nan gaskiya kake ga shi nan na gan kan takardana. To shakka asali sunna gaskiya mantuwa ne. yake kana da 5 minutes kuna mu square up. To a Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, abin da nake cewa daga ƙarshe maganar da ya kawo ta al-Imam Zahabi ce iftataha ya buɗe daularsa ba duk abin da ya faru bane idan mutum yana shugaban ƙasa a ƙasa za ka ɗora masa abin da muke tambaya a ina ne da sanadi ingantacce muttafaqun bainal fariqain tsakanin sunna da shi'a Yazid ya umarni ya ce a kashe al-Imam Hussein ɗaya kenan wannan ba a zo babin tambaya ba wanda tun da aka fara har yanzu babu sannan maganar da yake faɗa ya koma ya je ya duba littafin al-Luhuf Ibn Tawus a shafi na ashirin da biyu da kuma al-Majalisul Fakira a shafi na hamsin da biyar da shafi na hamsin da tara da muntahal amal juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da kuma ala Hussein wato shafi na tasa'in da uku. duk da uku zai ga ga wannan khutsubar duk da yanayi ba zai bara mana lokaci amma haka zan karanta ta a gurguje. Wato Ali bin Musa bin Jafar bin Tawus al-Husaini ash-Shi'i ya cewa wa a ahlul Kufa bi wusulil Husaini alaihi salam ila Makkata. Mutanen Kufa sun ji labarin cewa al-Imam Husaini gashi nan ya baro wato Makka ya ya fito zai taho Kufa. wamtina'uhu da kuma hannuwar da yayi min al-bai'ati yaqiyin bai Ali Yazid ga Yazid fastama'u sai suka haɗu min manzil Sulaiman bin Sab al-Khuzai a gidan wannan mutumin falan mata kamalu lokacin da suka gama haɗuwa kama Sulaiman bin Sard fihim khatiban sai ya miƙe a cikin su yana min khutba wa qala fi akhir khutbatihi ya faɗa a cikin khutbarsa yace ya ma'ashara shi'a ya ma'ashara shi'a ya ku taron shi'a a rike wannan yace innakum kada alimtum kun san cewa bi anna muawiya ta kada halaka wa sara ila rabbih muawiya ya mutu ya koma zuwa ga ubangijinsa wa qadima ila amalihi ya gabaci zuwa ga aikin da yi wa qad waqa'a fi mawdihi ibnuhu yazid ɗansa ya faɗa matsayinsa yace wa hadal Husain bin ali alaihi salam ga husaini nan kad khalafahu ya saba masa wasara ila makkata hariban min tawagi ta Ali Abi Sufyan ya guto daga dagutan Ali Abi Sufyan sai yace wa antum shi'atuhu ku fa yanzu kun san ku ne ƴan shi'a shi wa shi'atu abihi min qablihi kun san ku ne ƴan shi'ar babansa kafin wannan lokacin yace wa qad ihtaja ila nusratikum al-yawm yana buƙatuwa zuwa ga taimakon ku fa in kuntum ta'lamuna annakum nasiruhu in kun san cewa za ku taimake shi wa mujahiduhu za ku yi jihadi a duwahu maƙiyansa baktubu ilaihi to lalle ku tabbatar da abin da kuka rubuta zuwa gare shi wa in khiftumul wahana wal fashal in kuma kuna jin tsoron rauni da watsi wato fala tagrur rajula min nafsihi kada ku rudu wannan mutum kaga me yake tabbatarwa cewa shi a shi ne suka ainihin wato kira shi suka ce lalle ya zo sannan ubaidullahi bin ziyad din nan da kake ta magana Ubaidullah ibn Ziyad yanzu dai ko dai yanzu ɗan shi'a ne ko ma dai wane ne yana dai daga cikin magoya bayan Sayyidina Ali a yaƙi Sifino magoya bayan shi ne wannan Abbas al-Qummi ya faɗa ya ce fastama'atu shi'a bil kufa fi manzil Sulaiman bin Sardin al-Khuzai sun haɗu a gidan shi fa zakaru halaka mu'awiyata wal bai'ata li yazidi sun qama Sulaiman bihim khatiban faƙala ya faɗi wannan ya tabbatar da cewa lalle waɗannan mutanen ‘yan shi'a ne, har ya zo inda yake cewa wa shi'atuhu amirul mu'minin min ahalil kufa, wa mimma a fihi ba'ad alhamdi wa sana'i salamun alayka amma ba'adu. Falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka aljabbar al'anid annahu laisa alaina imamun fa aqbil la'alla Allah yajma'una bika alal haqqi. Wannan Umaru Bishir fi ƙasar Imana a lokacin Nu'man bin Bashir Shi ne ainihin wato shugaba a wannan lokacin. Saboda haka yanzu ko ka ce yana ciki ko ka ce bai cikin ‘yan shi'a wannan yanzu ya rage naka amma dai ‘yan shi'a suka kira al'imamu Husaini ya je kuma nafsu shai wa'yannan mutanen ɗaya bayan ɗayansu wanda suka dawo suka kashe al'imamu Husaini su ne kuma mutanen da suka yi da'awar cewa su magoya bayan shi ne. Wannan maganan ta tabbata al'imamu wato Muslim bin wato Muslim bin Aqil wannan Muhammadu Hanafiya yana daga cikin sahabbai mutum shida da suka ce al-Imam Hussein ba zai tafi ba lokacin da ya tashi zai tafi ya ce masa ya akhi inna ahlal kufa qad arafta gadarhum mutanen kufa ka san yaudarar su bi abika ka san yaudarar da suka wa babanka wa akhika ka san yaudarar da suka wa dan uwanka Hassan wa qad kiftu an yakuna haluka ka haliman mada ina jin tsoron kada halin ka ya zamanto kaman halin waɗanda suka gabata. Sannan ga wannan mutumin Farazdak lokacin da suka haɗu da al'imamu Husaini yake ce masa, yake tambaye shi dangane da shi'arsa, sa'alahu an shi'atihi allazina huwa bi sadadil qudumi ilaihim sai ya ce qulubuhum ma'aka ya fuhum alayka zuciyarsa za ta yi da'awa tana tare da kai kuma takobinsu yana kanka sai sun kashe ka haka ya faɗa mai a cikin almajalisul fakira a shafi na saba'in da ainihin wato tara. Saboda haka wannan shi ne abin da ya faru kuma zan faɗi dalilan da ya sa shi a suka kira al'imamu Hussein Iraki suka kashe shi. Zan faɗi dalilin. Masha Allah. Na'am, lokaci ta kai. wannan dalilan na kamin mu gama shirin za mu ba ku block of time lokacin nan shi a summarize muna wannan dalilan nan a cikin insha Allah. To yanzu ah, za mu bude muku phone lines waɗanda kuke saurara kuma ku kira. Ku kawo na ku tambayoyi. Bayan Allah guda biyu Malam ka san a ka'ida idan an gama akwai tambayoyi da ake yi. Na'am. Ka eh, tambaya dama yin tambaya mai tambaya. Eh mun mun sa cikin mun sa wannan cikin kuma kamin mu wrap up. Amma muna so mu turo a college nan domin lokacin na insha Allah wa mun yi wannan a cikin indicate insha Allah to yanzu za mu zo da listeners na wanda kuke saurara ko kuma ku ka muna wato naku tambayoyi ya su bai Allah ga su muna bayani yana da very important sannan kuma uh, as we discussing kuma da Sheikh Faruk da kuma Sheikh Asad suna ku prepare ku kuma naku wannan five questions din da ku rubuta su ku aji mun sake muku lokacin nan mu close college na so ku engage wurin na tuna ku summarize shi yasa yanda za mu yi uh, sauran uh, discussion kenan a uh, kiblafm.com ne website din muku logon akwai resources da kuma program da dama wanda za ku yi ku saurara zai muku amfani a telephone number wanda ku saurara ku rubuta ya so ku kira da naku tambayoyi in kana kira from outside the United States plus one two zero seven six six zero seven two three one number whatsapp ne plus one two 1207 660 7231 number whatsapp ne shi tan kun kira za ba ku dama ku zo kan air ku miko na ku tambaya sannan kuma in an zo da tambayan kuma a stay kan tafikin nan da ake ciki kari a ja magana shige da ta wani wuri daban muna so a sake musu tambayoyin nan da west su bayan allah nan su yi bayani domin muna so bayanin su nan kuma su muna adalci su ba mu kuma dalilai da hujjoji a insha Allah za mu kan phone lines mun samu first caller mu zo da mishi salamu alaikum caller sunan ka kuma daga na Sunana Aliyu Sanderson, yin cina da jana ta ulakon Najeriya. To, kolon nan kamin mu ci gaba alluwar bolon bayan ka nan mun gan kakunan rijo bayan ka. Alluwa ya su mutan duniya ji maganan ka kuma tambayan nan. Eh, alluwa ya so mu shiga da yake yana shigowa cikin magana. To, salamu alaikum sunanka kuma daga na iya kira. A kolon nan a gaskiya ba alluwa ba har yanzu yana nan background ba. In mun samu irin wannan situation mun yanke wannan call na mu doki another caller ba mu so ka kunna wani baya wanda zai shigo cikin ah, program na za mu ba ki da phone line assalamu alaikum wa alaikum assalam shifuat kana a daga murya a yi hakuri daga murya muryan ka na nisa to wa alaikum salam wa rahmatullah kana ji na yanzu yanzu ana jinka sunanka kuma daga ina kake kira <coughs> sunana Muhammad Sa'id ina kira daga Kano Najeriya Sheku To masha Allah dan wa ah. Malam Muhammad ana sauraron ka akan Kibra FM ni kana ka tambaya To masha Allah ina wa manyan malaman fatan alkhairi kuma ina zubda da godiya ta a gare su bisa wannan bijimin kokari da suka yi fito man da ilimi kuma suka bayyana mana shi tare da hujjoji da abin da ya tabbata da kuma wanda bai tabbata ba ya da ban ilimi su koma su yi bahasi su duba su gani sai su hukunci sannan ina ƙara godiya ga babban malami na Musa Yusuf da sunna malami na ne kuma ina tare da shi a nan ina ƙara godiya a gare shi shi na Sheikh faru ina masa fatan alkhairi alsaka masa da alkhairi ah, abin da muke so in ɗan ƙara tunatarwa kafin tambaya shi a shekaru ya yi da bayani a baya kamar yadda ya kawo magana a cikin siyar siyar alamin nubala ta zahabi sannan kuma yi magana akan <coughs> tariƙul kulafa na imam suyuti to amma kuma abin da nake so ya fahimta a gurin shi abin da yake malaman na ra'ayin su suka kawo na cewa wannan yazidu shi ne wanda ya kashe imamin Hussein. To ka kuma ra'ayi bai kamata mutum ya kawo ra'ayin wani malami ba riwaya da ra'ayi sannan kuma ya hujja da ita. Duk da cewa su ma akwai malamai akwai maganganun da suka faɗa bayan wannan ra'ayi. Sannan magana ta biyu shi ne a cikin maganganun Faruk yana cewa su sun lawa sun yarda cewa Eh, da shi ya kashe hussein amma wahabiyawa da salafiya ne ba su yadda ba to abin da muke kara fito musu da shi ko muke kara so ya fahimta cewa mu muna kiran kanmu sunnawa muna kiran kanmu wahajiya muna kiran kanmu salafiyawa dukkanin sunanmu ne kuma duk wanda ka kira mu da shi ko ka ce dan izala muna amsawa ra'ayin da ya tabbata a gun da to muna goyon bayan sa muna yadda da shi kamar yadda in ya tabbata a wajen ɗan sunni ko ɗan da salafi ko ɗan izala wannan duk sunan mu ne in ka musulta ne da shi muna karba sannan kuma dai kafin in yi tambaya yanzu wannan ɗan tsokacin ne amma ina da tambayoyi da ya kamata in yi amma kuma ba yanzu zan yi su ba saboda ban kammala rubutun mutan abubuwan da na fitar ba ina so dai ina muku fatan alheri kuma ina addu'a Allah ya muku jagora ku manyan malamai guda biyu da kuma masu saurari Allah ya ba ku ikon faɗin gaskiya Allah kuma ya gani da mana gaskiya ba mu ikon binta. Ya mm. nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ya ba mu ikon nisantarka. Amin. Allah ya taimake ku sai na ƙara kiran ku. Amin. Masha Allah mun gode Allah ya saka da alheri don wa da ka kira from uh, Kano uh, Nigeria ka kama magana. Kamin mu doki da next caller na shafaru Faruk ina so ka doki minti daya kai magana a cikin abin da ban waye fada na'am masha Allah ya yi magana cewa Allah ya saka ma Muhammad Sa'id Allah ya saka masa da dubun alkhairi na'am yi magana kan cewa wai na kawo zatutuka cikin sawaikul ka ya sani wai shi ne magana shi ce wai na ce imamu zahabi ya kawo ra'ayinsa ba wannan cikin siyaru a alamin nubala na yi magana imamu zahabi imamu zahabi dai cikin manyan malumin sunnawa an san ko wane ne imamu zahabi Kisa idan ya yi magana babu shakka ya san ruwayoyi sun tabbata kai ya ruwayoyi sun yi tawaturi ne ya yi magana bisa kai ai ba wai kawai ne ya tashi kawai ya fari ra'ayin shi ba la babban malami ne da yake kuna ta wani lokaci kamar yadda muka fada na fari da farko malam asadu sunna ya ce wai idan su eh, imamu hakim nisaburi suka kawo ruwaya ana neman ya kamata ce su imamu zahabi sun zo sun yi sun tabbatar da ruwayan cewa ya inganta sannan a yarda da shi yasa imamu zahabi hmm. ya tabbatar kuma da na so yi magana cikin maganar da malam asadu sunna yi wurin magana da imamu zahabi ya yi sami ya kai ne eh wannan ah, kun package ka tuna fa kun package ah, wannan maganar na sannan kuma tambayin ku biyar biyar ya shigo ciki shi sa rubuta saka aji ya so mu cire college na kuma har da wai masha Allah za mu da telephone line assalamu alaikum caller Alaikum salam. Kawai bismillah. Sunanka kuma where you calling from? Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Uh, my name is Salalullah Ibrahim, calling from Accra, Ghana. MashaAllah, you live Kibla FM. Go ahead, brother. Uh, thank, you, you very much for the opportunity. Uh, my question goes to Sheikh Asad Sundar. In his presentation, he did mention how the people of Iraq or Kufa invited uh, Imam Hussein to uh, Iraq, and the same people turned around to kill him. Yeah, I'm I'm a bit confused. Why would the same people invited to come to Iraq turn around to kill him? Or what motive or what were the reasons behind the killing the Imam? Mm. Two, if the I mean the same people who invited him to Iraq ambushing and uh, cutting from sources of water. Why would they do that? And what was the governor of Ufa at the time do to help the imam? Because this incident, the agent, I mean, they attacked took a number of days before they finally killing the imam. So what the governor of Ufa do at the time imam at that situation? That's my question to the Kasadi Sunnah. Brilliant. Thank you, brother. Um, Fadil, uh, very good question. Uh, Sheikh Asadi Sunnah, the one who could salara. dan wa ya magana a cikin turanci a yake tambaya wai ko da yake na catch some of them dai na to ne na ne na sannin samu wanda zai tunata da mu wai ta yaya mutanen da za su kira imam Hussein ya zo wurin da yake ya zo wurin su kuma gudagunan kuma su tare shi su kashe shi bai gani ba wani murus wato menene nasu dalili ko me zai sa su irin wannan ah, tunani ko wannan aiki ki ce su mutum ki ce zo ka zo ka shugabace mu amma shi mu tare kuma anya mun kashi ta mun shi bai gan abin an kari zai doka wannan abin ta gani sa'an kuma ya ce in dai imam hussein lalle mutanen da suka kira shi nan su suka trapo shi wuri suka ajiye shi wannan su suka balakata da rayuwar shi suka kashe shi suka mishi mummunan kashe nan wai inda haka nan ne wanda ke shugabanci lokacin nan gabanan na shi shugaban wani Allah ya bi ko ko wani news ya implement me yayi da wani niyya ya ya taimaka ma Imam Hussein domin na gan kamar tun da tun da yana ke wannan matsala ba shi ke da an cikin in other words ya wannan ne taimake shi yana taimaka ina cin shek Faruk abin da dan wai faɗi na cikin abin da na fahimci ke dai ka kuma ka fahimta shi haka da shi mu mike ma Sheikh Asad Sun eh ina ji haka ya faɗa to Sheikh sun Sunna duniya ana sauraron ka a yi mura bayani Malam cikin bayanan da na yi na faɗa na ce al'imamu Hussein ba shi kaɗai aka fara yaudara ba ‘yan shi'ar Iraki. Me yasa al'imamu mm-hmm. Hassan ya sulhu da Sayyidina Mu'awiya ya bar kan mulki? Ya tabbata a cikin littafin annadwa a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da takwas da kuma rihabu ahalil baiti a shafi na ɗari biyu da saba'in. Ga maganar da Mu'awiya yake faɗa ya ce, Ara wallahi Mu'awiya khairar limin ha'ula'i. Ya ce na rantse da Allah ina ganin Muawiya ya fi mun alheri a akan waɗannan ce saboda ya zu'umuna annahum humli shi'a suna faɗa cewa su in shi'a ta ne amma sai gashi ibtagu qatali sun nemi su kashe ni Habu saqli sun nemi su kwace min kayana wa aka zo mali da kwace dukiyata Ya ce wallahi la in aka akhadha minni ta ahadan ahaqinu bihi dami na rantse da Allah in riƙe alƙawari da Muawiya wanda zai tsare min jini na da shi wa u'ammanu bihi fi ahali in samu aminci a cikin iyalaina khairun yafi min alheri min an yaktuluni akan wa'annan mutanen su kashe ni fa wa ahlu baiti wa ahli mutanen gidana su tozarta yace walau qataltu ta? da na fito na yaki da muawiya la akhadhu bi unqi hatta yarfa'unani ilayhi silman da su wa'annan mutanen da suke cewa su shi'a ta ne su za su kama ni lami lafiya lo kuma su miƙa ma mu'awiyan da na haka Sannan ya ƙara faɗa al'imamu Hassan, ya ce, Ya ahalil Iraki, ya ku mutanen Iraki, In sakhiya bi nafsi an salasu, na yi kyauta da raina akan abubuwa guda uku a kanku, ya ce, Na falto ƙataltum abi kun kashe babana, na bi wa tsa'anukum iyaya kun soke ni, Habu kun mata'i da kuma ƙwace min kayana. Da al'imamu Hassan ya yi mu baya ga a wuya. me suka faɗa? ha wani idan ya zo zai mai sallama ma in ya ce assalamu alaika ce masa yake ya muzillal mu'minina ya wanda ya kaskantar da muminai ya duba cikin littafin rijalul kishi zai ga wannan so saboda haka ita iraki kufa a lokacin dama gida ne na yaudara gida ne na yaudara dama shi yasa da zai fita sahabbai sama da sahabbai shida suka ce masa kar ya je amma abin da Allah ya kaddara ya faru sai ya faru amma tambayar da ake suwa suka kira shi ya je, kuma da ya je suwa suka kashe shi wannan shine abin da za a fitowa da duniya abin da ya tabbata har a cikin littattafan yan shi'a yan shi'a ne suka kira al-Imam Husaini kuma yan shi'a ne suka kashe shi na'am sai ka sani sunna cikin tambayar wanda ke ah, shugaban wannan zamani governor me ya yi ya taimaka ma Imam Hussein ya yi wani abu ya shugaban eh, wannan shugaban shugaban wannan lokacin gwamnan Ubaidullahi bin Ziyad ne Ubaidullahi bin Ziyad din nan kuma dan Shi'a ne ya duba cikin littafin zakarahu tusi fi kitabihi ar-rijal wa addahu ya kirga shi yana daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib ya duba cikin tarjama ta shafi na hamsin tarjama ta ɗari da ashirin zai ga wannan a taba'a haidariya wacce Najaf suka buga 1961 ta haƙiƙi na Muhammad Sadiq Bahar al-Urum. Wannan shi ne abin da ya faru kuma kamar yadda na ce maka zan faɗa maka dalilin da ya sa 'yan Shi'a suka kashe hmm. al Hussaini Husaini sannan suka kashe wanda ke tare da al Hussaini Husaini zan faɗi dalili. Masha Allah, mun gode mun uh, Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka da alheri. Za mu dakon da phone line mu doki the next caller. Caller sun an zo a mika tambaya daya ya so a sautu wani kuma shigo ya kawo nasa tambaya. Salamu alaikum caller. Wa alaikum salam. To, yan kuri sunanka kuma kira daga ina. Ya kuri na kwan daga daga Zaragoza, Spain. To, duniya ana sauraron kakan Kibla FM. Bismillah. Eh, yani na'am ina son ina son in tambayi wato eh, shi faruk a maganganun wannan ina musu addu'a idan jin Allah ya kiyaye su amin da wanda tsarin amfanin da suka ba mu amin shi da eh, asadu sunna amin ban so shekh kuma ya muna bayani a wani ƙauye a wani gari aka kashe um, eh, Hussein sa'an nan suwa suka kira shi wannan nata da malam hasa da suna ke faduwa kan batun aiko da bisa ga har wannan na nan, kuma ba ya zata mai an aiko mai annin ya tashi ko dai ba haka nan ba ne. Hmm. Very interesting. Mun gode da wannan tambaya. Sai ka fara insha Allah zai yi bayani kan ah, mun gode. Muna gode mutan Spain. Salamu alaikum. Ya alaikum salam. Uh, brilliant. Kuna sauraron ma kan Kibra FM suna na Fuad Umar. Ɗanwa ya kira from Spain. Ya ka very interesting question ya mika zuwa ga Sheikh Faruk. Sheikh ka doki two minutes a mishi bayani bismillah. Masha Allah. Na'am to Allah ya saka ma danwa da ya kira daga Spain da dubun alkhairi ko da yake ban ban ji sunan shi sosai ba. Na'am maganar da ya yi kan cewa wani wuri aka kashe Imamul Hussein kashi shi na farko kenan sannan suwa suka kashe Imamul Hussein kashi na biyu kenan. To yana nuna tambaya na farko inda aka kashe Imamul Hussein shine filin nan da ake ce masa Karbala wani wuri ne da yake yana kusa da Iraq kuma suwa suka kashe Imamul Hussein babu shakka eh, kamar yadda muka karanto wasiku da Yazidu ya faɗa cikin littattafan sunnawa da littattafan shi'awa duka sun yi ittifaki kan cewa Yazidu ne ya rubuta wasika ku ji da kyau ya rubuta wasika da gwamnansa kan cewa Imamul Hussein ya kusa kai Karbala imamu hussein ya samu labarin imamu hussein yana anya zuwa kufa amma su yake shi wannan yazidu ya rubuta kuma mun karanto maganganun ubaidullahi ibn ziyad wato shugaban kufa da yazidu ya ajiye shi wurin wannan ba wanda kuma ya isa ya yi musu kan wannan yazidu ya ajiye shi wurin ya zama gwamnan kufa ubaidullahi ibn ziyad shi ya tura runduna yaka yake imamu hussein kuma a lafazin bakin shi ya faɗi cewa sun kace makaryaci dan makaryaci wato yana nufi imamu Hussein da ubansa imamu Ali ke kira sunan imamu Hussein da imamu Ali yace da shi'ansu ya nuna cewa shi ba cikin shi'a su sun kace su kuma wayanda ke cikin shi'awan imamu eh, Hussein yan kufa akwai shi'awa akwai kuma wayanda ba shi'awa ba sun fi yawa ma a wannan lokaci saboda babu shakka ruwaya mun zo mu kai wurin insha Allah na samu fursa inda banu umayya sun bar an tura rundunan sojojin da ke kufa da imamu ali ya bar su da muawiya ya hau ilafanci an tura su daga qur'an jera su khurasan wurin 6000 sojoji shi'awa kenan an tura su kesa wayanda ke wurin ke kufa ba dukkan su ne shi'awa ba akwai wayanda shi'awa akwai wayanda ba shi'awa ba kamar su hur bin yazid riyayi yana daga cikin sojojin da suka tare imamu hussein amma daga baya ya yi litifati ya komo cikin sojojin imamu hussein suka yace mabiyan yazidu da Muawiya kuma mun karanto maganar Imam al al-Husain ya ce wailakum ya shi aka ali Abi Sufyan me kuma kuke nema ya ce kancin ku yawa ya ku shi'an Abu Sufyan me yasa bai ce ya shi ati ba kuma Ibn Taymiyyah ya tabbatar cewa ba dukkan wayanda suka yi yaki da Imam Ali bayan a bayan Imam Ali suka zamo shiyawan shi ba la akwai wasu hmm. yawancin su ma ba shiyawa bane yasa ba wanda ya isa ya ya doki ya ce shiyawa ne ba wanda ya isa wannan na'am To, mun gode Sheikh ka kuna sauraron mu a kan Kibla FM suna na Fuwa da Umar. Za mu yi to the phone lines. Assalamu alaikum caller. Wa alaikum assalam rahmatullah Mr. Fuad. Na'am, sallar haka yankuri sunanka kuma daga ina kake kira? Yawa sannu ka ne a wanda ke tare da ku shine Muhammadu Kabiru daga akara a Ghana insha Allah. To, Sheikh Kabir, duniya ana sauraron ka Labin Kibla FM. kai kuma ka deliver naka tambayoyi insha Allah bismillah to na gode da wannan dama da yake an ka damu ina kuma gaida masu sauraro da kuma da malumman guda biyu da yake suna kamu galagalan ilimi insha Allah mun ji daɗi sosai da wannan tarihi da yake ana bamu wannan duka karatu ne sosai kamar da muka sa je fadi ya kamata mu tunani su kuma koma kuma kuma mu duba references na mu duba saboda mu kare sanin addinin mu alhamdulillahi um, Ina ina da wani halaka kadan da nake son ina da wani contribution kaɗan sannan na yi kuma tambaya insha Allah. Uh, da farko ne wannan zance um, uh, ya sunan shi Malam Yusuf ya yi zance game da wayoyin da ke cikin uh, tabari cewa wannan zancen na wani wanda aka karbo mai shi makaryaci ne menene karyanci saboda dan a ne makaryaci da wannan ba abin mamaki ne ba kuma eh, sabon abu bane da yake hanya ne da malumin especially malumin talafiya suke bi su ci riwaya da yake ya zo especially ya zama cikin kalalin ahalin baiti amma dai almuhim kamar da shi ma ya faɗi yana cikin littafi wannan na farko kenan na biyu kuma batun mutanen tufa da ake yi kamar sun fito sun yaki suna cikin wanda aka kashe ma mutum wannan gaskiya ne amma abin da ke cikin mu duka mun san cewa mutane kufa ba su fito sun yakin ne ba a ce da ubaidullahi bin jiya shi ne wanda ya masa abin su suka fita suka yi yakin nan a lokacin da za su fita su yakin nan ba su fita sunan shi awa ba ne sun fita su kuma su mabiyan banu umayya ne a wannan lokacin nan da suka fita za su yi wannan yakin nan ko da mu kan da cewa shi a wannan abin da malam faru kuma ya bada amsoshi da yawa alhamdulillah ko da mu kaddara cewa na shi awa ne to wannan lokacin nan wanda suka bi suka je suka yi yakin nan mu shi ya kira su ne wasu kan dole ne suka fita suka je suka yi yakin shine Ubaydullah bin Ziyad Ubaydullah bin Ziyad wannan lokacin nan yana yin wani ne aiki a Yazidu kowa ya san cewa Numan bin Bashir ne gwamnan Kufa sai Yazidu ya da shi saboda ya ga bai da tsanani da musulun bin Akil ya zo sai ya shi ya da shi ya kawo regular ziyar ko da shi ke da tsanani da wannan ya tabbata ke kenan regular ziyar da dama yazidu aiki ne kenan ya sa yanzu ya yi ko regular rinjiya da kuka regular ziyar da ya sura ta mutanen kuka ya tattara su ya aike su suka je suka kashe ina sai abin da ya kamata lura da shi kenan kuma abu da kuma mutanen kuka kowa ya sani malam yusuf ya sani mun duka mun sani wanda ya karanta tsarin musulunci ya sani musulunci ya shiga cikin iraq sai na umar ne halifa na biyu shi ne ya kai musulunci cikin iraq ba imam ali ne ya fara kai musulunci cikin iraq ba zamani sai na musulunci ya kai iraq ke sa mutane kuka a asalin su ba shi a wani ne tukuna zaman imam ali cikin kuka ne ya sa suka zama um, shi'awa wasu su kuma su ba kuma ba wani hujja da ke nuna cewa dukkan mutane kuka duka shi'awa ne To, ko da kuma mukaddara cikin wanda aka sun su suka zo suka yi yakin nan akwai shi'awa, amma ni da mun sani, malamin su ya sani, cewa a cikin musulunci ma, in aka zo za a yi a sunan shi za a yi batun gado, in wani ya kashe ubanka ana da shi cikin 'ya'yan ne mai shirikin gado wannan uban nan nasa, sa a nan da wannan hujja za ka da cewa hatta waɗanda da sun kasance cikin shi'awa, tunda a wannan lokacin sun zo suka bi bayan Ubaidullah bin Ziyad ba su fita sun zo sun yakin mawaƙaci da suka bar shi an ci suka bi bayan yan sunan banu umayya wanda yake yau su ne sunan talafiya talafawa da hadiya wanda yau suke nan suke ta eh, defend ya zini cewa ba shi ba akwai tambayoyi kuma kaɗan da zai zai yanke magana na da shi kawai da kada in cika ku da magana eh, shi ne cewa Eh, shin ya tabbata cewa malam Yusuf Kuliga ya ba mu wannan an ya tabbata cewa Yazidu ya fi da Numan bin Bashir kasancewar shi gwamnan kuka ko bai fi da shi ba ya sa Ubaidullah bin Ziyad. Yazidu ya kawo Ubaidullah bin Ziyad ko ba shi bane. Sannan na biyu kuma shin Ubaidullah bin Ziyad da ya zo cikin kuka ya kashe musu bin Aki wanda eh, ambasadar Imam Hussein da ya aike shi cikin kuka ko bai kashe shi ba. Kuma ya kashe hannu bin Urwa ko bai kashe shi ba. In ya kashe su ya yi shi ne yadda yazid ya neme shi ya yi ko ne ya yi shi ne da so ra'ayin shi amma ake mutane kuka su bar bayan musulmin bin akil ya aka yi mutane kuka suka bar bayan musulmin bin akil alhali sun yi a kuma su tabbatar kamar sun faɗan har suka zo kuma ka gani bugu da ƙarin kuma cikin kufan ma wanda suke kasance suna kan shi an ci hatta sun karbara sun kuma suka yi bayan namu sai misali hurbin waje da rayahi a filin na ya bar bayan kanku shi yan shi ne farko wanda Ubaidullah bin Jabir fara aikawa ya tare Imam sai a ta komanda daga bayan haka aika Umar bin Umar Umar bin na manta da sunan shi shi daga baya ne ya zuwa shi gurbin ya zuwa ya yi ranar ranar goma ranar Umar bin Sa'ad nan shi shi gurbin ya zuwa ya yi ma rana na goma ya bar filin ya bar wurin sojoji da ya komo wuri imam hussein ya kuma roƙo shi lafaya to wannan ka ce akwai wani shi a cikin eh, sojojin to shi an gare kenan da yake shi dama yana bayan ahalin baiti ne ba shi bayan makiyansu sun ya bari to wannan ka ce shi an gare kenan ya wata nan ba su bayan shi an ci nan ko ka ce da karko shi ya kamar dubu dubu kamar mun sani cikin taron manzo Allah sallallahu alaihi wa akwai munafikai akwai mutane 12 wani ma suka ce wani ne ke fifty da suka nemi su kashe manzon Allah lokacin da suke kabo zai zo gida yakin kabo wannan kuma shi ne yana cikin hatta tafsiri da kasir yana cikin ayar suratu tauba aya na 73 kita wannan ba wani lamari ne na dogon zance ba ya riga ya tabbata cewa eh, an yi abin da yake an yi kuma wanda suka fito suka yi nan ko ba farko shi awa ne ba su komo sun yakin ba face da suka bar shi an ci suka koma suka koma suka bi eh, yazidu da banu umayya aisha a takaice kika in cika ko da magana alhamdulillah ina ce da zancina mun gode muna neman bayani daga malum insha Allah mun gode shek Kabir Allah ya saka da alheri assalamu alaikum masha Allah shek Kabir kuma ya kira from ah, Ghana ya kawo nasa tambaya kuna sauraron mu akan Kibra FM suna na faru Umar Sheikh Asad Sunna bismillah a bashi bayani ya a bashi bayani ko Mustafa <laughs> Na'am Sheikh To bari ba bashi bayani. kamar na fahimci ɗan uwa Malam Kabiru ne daga Akara mai maganan Abu Talib Annabi ne gu? Shi ne. Yawwa, to Malam Kabiru <laughs> ka ɓoye. Ya kamata ka dawo a ci gaba da fafatawa Malam Kabiru. Allah ya saka maka da alheri ka ba da gudunmawa. Abu na farko da nake son fara da shi cikin maganganun da ya yi, ya ce wai idan ruwayoyi suka zo a cikin littattafan ahalus sunna in suna da alaƙa da falalan ahalul baiti, sai mu yi ƙoƙari wallahi ba haka ba ne su ahli sunna ba sa karɓan abu sai abin da ya tabbata. Yanzu muna zuwa aikin hajji ko ba ma zuwa? Muna zuwa abin da zai baka mamaki duk malaman fiƙihun ahli sunna hadisin da ake gina hukuncin aikin hajji da su. Ɗaya daga cikin a'imma na halul baita kadiba musulmi shi ya ruwaito hadisin. Sannan abin da yake da ban mamaki malam kabiru shine littafin alkafi yana da hadisai wanda suka kusan kai dubu goma sha shida, a yayin da Jafaru Sadiq yake da ruwaya dubu tara da ɗari biyu da sha tara. Nana Fatima, ina ƙalubalantar ka faɗa min hadisin Nana Fatima a cikin kutubul arba, alkafi da tahazib da mallaya hadurul faƙi ka faɗa min hadisin Nana Fatima. Kenan ku da ba ku kawo hadisanta ba, ƙinta ne yasa kuka ƙi kawo hadisanta? Ɗaya kenan. Na biyu, a cikin littattafan sunna na na Fatima tana da hadisai guda goma sha ɗaya. Da mu da muke da sha ɗaya da ku da ko ɗaya babu, wanne ne gaba? A cikin Musnad kawai tana da hadisai guda bakwai. Ali bin Abi Talib a cikin littattafan ku na hadisai yana da hadisi wa'annan littattafan guda hudu hadisi dubu shida da casa'in, wato hadisi ɗari shida da casa'in. a yayin da a littattafan ahli sunna Ali bin Abi Talib yake da hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku. Da mu da ku dan Allah wa yafi, Abubakar yana da hadisi ɗari biyu da goma, Umar yana da hadisi ɗari bakwai da casa'in da bakwai, Usman yana da hadisi ɗari uku da sha uku. Al-Husaini bin Hassan bin Ali yana da hadisi gabaki ɗaya hadisai guda goma, guda ashirin da ɗaya a littattafanku ne. yayin da a cikin littattafan sunna yake da hadisai talatin da biyar. Sannan Al-Husaini bin Ali na faɗa ɗazu na ce a littattafan ku hadisai bakwai yake da shi, amma a littattafan mu yana da hadisai guda arba'in da uku. Dan girman Allah kuma ka ɗauko Bukhari, Muslim, tirmizi Nisa'i, Ibn Majah, Abu Dawuda. Duk wanda ya buɗe kitabu manaƙib sai ka ga ya buɗe babu manaƙibu Fatima ta Ali Hassalam haka ake sa. babu manaqibu Alhassan hasan wal Husaini babu manaqibu waye waye wannan amsa ta farko kenan akan maganar ka abu na biyu ya faɗa yake cewa sayyidina Umar shi ya shigar da musulunci wato Iraki ba Ali bin Abi Talib ne. to wannan yana daga cikin dalilan da guda biyu zuwa uku nake so in faɗa wa duniya dalilan da ya sa shi'a suka kashe al'imamu Husaini sannan suka kashe mutanen da ke tare da al'imamu Husaini. yanzu idan Sayyidina Umar shi ya kai musulunci Iraki ya kai musulunci Iran ya kamata a ce irin mu'amalar da ‘yan shi'a suke yi ta tsine masa da zagin shi a ce irin wannan mu'amalar ita suke masa, yanzu wannan magana shi ya faɗa da bakinsa. Sannan maganar da ya faɗa yake cewa wai idan mutum ya kashe babansa akan iya hana shi gado. Faɗo ke za a iya hana shi gado, amma idan mutum ya kashe babansa an isa a fitar da shi cewa yanzu bai daga cikin nasabar baban babu mahalukin da ya isa sannan maganar da ya faɗa yake cewa wai yazidu ya kashe wato ya cire ni umano bin Bashir ai duk mutumin da ya kalli matsalar shi a gurinku matsalar shugabanci ta fi komai a ba nan muka ta buga rigima da mutanen ku ba cewa matsalar shugabanci imamancin nan yana gaba da annabta ma to shi yasa shi a akan kowane irin abu in dai don su samu shugabanci ne za su iya yi. Ka koma cikin littafin Abbas al-Qummi ya faɗa wannan ina so in faɗa masa abin da ya faru da Muslim bin Aqil ne da ya ce wai Yazidu ne ya kashe shi. Abbas al-Qummi ya faɗa ya ce sun manta zara ai al-Hussein ya jira hatta idza kana sahar har lokacin asbayi qala li fityanihi wa gilmanihi ya ce wa samarin da ke tare da shi aksiru min alma wato ku yawaita fasfo wa aksiru sun halu fasara hattan taha idza kaza kaza kaza kaza bayan ya bar wannan ga wasiƙar da ke ciki cewa bismillahir rahmanir rahim amma ba'adu wasiƙa ta zo ma sayyidina Husaini cewa fa innahu qad atana khabarun fazi'un labari ya zo mana mai firgitarwa yace qutila muslim bin aqil an kashe Muslim bin Aqil wa Hani bin Urwa wa Abdullahi bin Yaqdi wa qad khazalana shi'atuna Sayyidina Husaini shi yake faɗa cewa ‘yan shi'an mu da suka kira mu su suka tabar da mu dan haka tun a wannan lokacin ya fara ce mu wanda ke tare da shi faman ahabba minkum al insarafa falyansarif fi ghayri harajin laysa alaihi zammu zimamu yace duk wanda ke so ya juya yanzu a cikin ku ya juya ba wani zargi فتفرق الناس عنهم ممن تبعوه طمعا في مغنم وجاه mutanen da suka biyo al'imamu sai ne saboda kwaɗayin ganima da neman girma suka watsi hatta baƙi fi ahli baitihi wa ashabi min maktaru mulazamatuhu an yaqinin wa imani wannan ya tabbata a cikin muntahal amal a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da biyu da kuma a nafsul mafhum a shafi na ɗari da sittin da bakwai wanda littattafan shi'a ne da biharun arwan hmm. a mujalladi na arba'in da hudu shafi na ɗari uku da saba'in da hudu wannan ma littafin shi'a ne sannan da kuma muhsinul amin alawa ijil ashjan a shafi na sittin da bakwai da abdul hussein al-musawi a majalisul fakira a shafi na tamanin da biyar da wasu ma daga cikin littattafan shi'a abin da muke faɗa wa duniya shine da Ubaidullahi bin Ziyad da yake kai gwamna a lokacin da shi wato a mutanen da aka yi amfani da su kwamandojin yakin babu wanda ba ɗan shi'a ba wanda aka yi shi ɗan shi'a ne don mun faɗi cewa a siffini yana bayan sai na Ali. Sannan kwamandojin da aka yi amfani da su tun daga Ubaidullahi bin Jihar babu wanda ba ɗan shi'a ba. Shi yasa maka ce ba mahalukin da isa ya barrantar da shi'a daga kisan al'imamu Husaini babu wallahi. Okay. Masha Allah, Shaika uh, san Yusuf Asadu Sunna, mun gode Allah ya saka da alhairi. Kuna sauraron mu Laban Kibra FM suna na Fuad Umar. Very interesting, wato bayanat muke samu. Bayan Allah suna sake muna uh, so much, muna ce mun gode. Za mu doki wato uh, another caller kuma mu ji. Salamu alaikum caller. وعليكم السلام ورحمة الله السلام, السلام عليكم وعليكم السلام يا يا نا نا كيف السلام عليك تاس قال أيام كرسولنك كم كنا دعينا يا سنانا السلام نا كنا دعى كسان جميل برادا عبد السلام دعى جميل تو أنا سلام كأحسن كدوا إفهم بس الله أوكي أوكي تركودي شو نقولي ما برادا فواد سنة نقولي ما معلم ما كم Awesome. Gode. Ko abin ki tuna yake saurara ya dai dan kamar malumar dunan duka sun ba mu hujjoji na koyaye biyu ya san kamar malam faruk littattafan da ya ke ba da hujjoji ta na da muhimmanci cikin musulunci sosai sosai sosai ko ya san wannan ta To, wani kuma da tambaya na guda ne, amma tambaya na guda nan na sun da malumin duka su bani ansa. An da wannan tambaya. Shi ne shi to. Tambaya da shi ne ina so in sani eh, mu Hussein da aka kashe Imam Hussein. An duki an duki kanshi an kai ma Yazidu ko ba kai ba. Kuma in an kai ma Yazidu kan Imam Hussein Yazidu ya yi farin ciki ko dai bakin ciki ne an yi fadi. Hmm. Da aka kai mai wannan kan jikan manzo Allah ni Yazidu ya fadi wurin nan. murmuri ko bakin ciki ɗan kuma. Na'am. Na'am. Ba mu Ali suka kashe ba mu Hussein. To muna so mu sani wannan shugaban musulmai wannan lokacin nan wani aksi ne dukiyar James wanda ya kashe jikan manzon Allah. Wani kuwa da na sama na yi clear ko shi nan. Very clear, na'am. Okay. ya yanzu akwai su nan kina na farko na so ma lafiyar su da bamu wannan hansa muna so mu sani ni ya ji biyu sabi da aka kawo ne kan imamu sani ya ji daɗi ne ko bakin ciki ne ko mu yi karanta ko mu yi sabi hmm. muna so malam da suna ya fara ba mu hansa sannan daga baya malam faruk kuma ya ba mu wannan hansa na to masha Allah mun gode dan wa da kake da mini Allah ya saka assalamu alaikum um, wa alaikum salam Awesome. Very good question. Da mika zuwa ga bayan Allah guda biyu duka. Ko yana son su su ba da bayani ɗaya bayan ɗaya. Misalin ba ku two two minutes mintoci biyu ya so ai muna wannan bayani. Sai ka sun na wo yana son kai ka so masa da ki mintoci biyu ai muna bayani ya so shafaru kuma yi bayani. Ya tabbata a cikin siyar a alamin nubala Shamsuddin Abu Abdullahi Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Kaimas Az-Zahabi wanda ya rasu hijira ta ɗari bakwai da arba'in da takwas a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da uku, a duba tarjama ta arba'in da takwas Al-Husainu Al-Shahidu Abu Abdullahi wato Ibn Ali Ibn Abi Talibin Ibn wato Ibn Abdul Ga abin da al'imamun Zahabi ya faɗa kuma akwai kwatankwacin irin wannan ruwayan a cikin littattafan shi a in lokaci ya bara zan kawo. Ya ce wa aqbala Umar bin Sa'ad, Umar ya gabato faƙalis sai ya ce, yana cikin tafiya yake cewa ma raja a rajulun ila ahalihi bi sharrin. Wani mutum bai taɓa dawowa zuwa ga mutanensa da sharri ba min ma a bihi irin abin da na dawo da shi. Yace a tsatu bin ziyadin na yama ibn ziyad da'a wa asaitullah na saba ma Allah wa qata'atur rahima na yanke zumunci. Wa warada Bashiru mai bishara ya zo ala yazid akan yazidu falamma akbarahu lokacin da ya bashi labari cewa ga irin kisan da aka yi ma al-Imam Husaini dama at aina sai idan al'imam imam Husaini ta zubar da wannan abin suna ta ƙoƙarin boye shi a cikin siru alamin nubala wa qala yace kuntu arda min ta'atikum bidun qatl al-Husaini yace zan iya yadda da ku ne kadai wajen yi min biyayya amma ba tare da kisan al'imam Husaini ba wa qala sakinatu ya yazidu banata rasulillahi sabaya ya yace bal qala yace ya binta akhi huwa wallahi alayya ashaddu minhu alayki har aka je inda Al'imamin Husaini wato Yazidu yake faɗa yake cewa wallahi law tu sahibahu thumma lam aqdir ala daf'il qatl anhu yace da a ce ina wajen sannan ba yadda za in iya kuɗe kisa akan kan imam Husaini illa bi naqsi da umri sai sashen rayuwa ta ya tuzarta yace la ahabbtu an adfa'ahu anhu wala waddittu an utitu bihi saliman wannan kenan na kawo a littafin sunna ya koma ya duba cikin biharun anwar na allama alhujja fakharul umma almaula sheikh muhammad bakir almajlisi qaddasallahu sirrahu kamar yadda suke faɗa a juz'i na arba'in da biyar a shafi na ɗari da talatin da kuma littafin al-irshad da kuma tarikun nihaya alal imam al-husayn wa alal imam shahid al-husayn bin ali alaihi assalam yake cewa fa atraqa yazid atan summa rafa'a ra'asahu. da labari ya zo wa al-imam Husaini sai ya dago Yazid sai ya dago kansa wa qala yake cewa kuntu arda min ta'atikum biduni qatl al-Husain yace zan iya yadda da kumin biyayya ne kai amma ba da kisan Husaini ba yace walau kun amma law kuntu sahibuhu ko sahibahu la afutu anhu yace wallahi inda ni ne ba yadda za a yi akwai ma ruwaya da ta zo ya ce Allah ka tsinewa Ibn marjana abin da yasa ya kashe al imam husaini saboda bai da alaka ta karaba ta kusanci tsakanin shi da shi duk wanda ya san tarihi ya san akwai alaka tsakanin banu umayya da banu hashim wanda in Allah ya da in lokaci ya bayar kafin mu rufe ya kamata mu faɗa wa mutanen duniya su san alakar da ke tsakanin banu hashim da banu umayya Allah ya sa mu dace yin godin Sheikh Asad Sunna Allah ya saka da alheri kuna sauraron mu akan Kibla FM. Website mu www.kiblafm.com wanda kuka tashi wannan shiri late kun samu ku saurara tun farko har karshe kan wannan website. A shaika Faro kai kuma ki 2 minutes ya so kai yi magana kan tambayar da danwa ya kira from Germany ya neko ya so mu doki da next call Bismillah. Na'am, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Na'am, Eh, danwa ya yi magana cewa da aka kashe imamul hussein ce an kawo kan imamul hussein wurin yazidu babu shakka tabbas domin cin risalar yazidu ya tabbatar cewa idan an kashe imamul hussein a kawo kansa a kawo masa kai kuma babu shakka kamar yadda lasu kuma ga tabbatar littattafai da yawa sun zo da shi wakin da yazidu ya yi babu shakka kan wannan ya tabbatar ai inda ya zo ya kai yana cewa la'ibat hakim bil mulk wala khabarun ja'a wala wahyun nazal wai wani wai banu hakim sun yi wasa da mulki ne kuma babu wani labarin da ya sauko ma manzon Allah balle wani babu wani labarin da ya zo ma manzon Allah balle wani wahayi da ya sauko ma manzon Allah wannan babu shakka ya faɗa eh, littattafai da dama sun zo da shi kuma irin wanga magana babu shakka Abu Sufiyan ya fade shi gabanin wannan ya fadi wani abu makamancin aka kamar yadda shi ma ya zo cikin Murujul Zahab juz'i na biyar sofa na 165 zuwa 166 inda yake cewa talakkafuha talakkufal qura wai kuyi wasa da musulunci kamar wasan kwallon kafa fa wallazi yahlifu bihi Abu Sufyan na rantse da wanda ni Abu Sufyan nake rantsuwa da shi ma arjuwa alakum ban gushe ba ina neman muku ban ga masai. wala tasiranna ila sibyanikum wirasatan wannan matsayi ya kai ga ƴaƴanku babu shakka Abu Sufyan yayi wannan magana sannan atta eh, shi ya ake ce masa Muawiya ma da kanshi ya nuna cewa shi ya kace ya yake su ne ba wai don saboda sa ne wani musulunci ba don wani sallah ko haji ko wani a'a inna ba ya kace su ne ya yake su ne saboda ya zama sarki bisa kansu sai su suna kallon eh wato kujera na manzon Allah musulunci suna kallon shi kamar sarauta ne kamar yanda ya zo cikin albidaya wan nihaya na ibnu kasir juz'i na 8 safa na 140 inda yake cewa an sa'id ibn suwaid kala salla bina muawiya bin nahila yani kharij al-kufa صلى بنا معاوية بن نخيلة يعني خارج الكوفة الجمعة في الدهى ثم خطبنا ومعاوية ya ba su yayi hutuba يباتوا ce ma ka قاتلتكم litasumu wala litahujju ولا لتصلوا ولا لتهجوا ولا wala lituzakku kar arabtu innakum taf'aluna zalik wai ban yake ku ba domin ku yi sallah ko ku je haji ko ku bada zakka ko ku yi azumi ba don naga kamar kuna zaton cewa aka kuna aikata haka ne kuna gani abin da yasa na yake ku kenan yace walakin inna ma qataltukum li ata'ammara alaikum na yake ku ne kawai domin in zamo sarki bisa kanku in zamo eh, sarki bisa kanku faqad atani Allahu zalika wa antum karihun kuma Allah ya bani wannan abu kuma al'ali kuna ki Kesa wannan abu wazih ne su ruga da eh, uban Muawiya Abu Sufyan da shi Muawiya da Yazidu su suna kallo abin kamar mulki ne ba batun wani eh, shani ne na Allah ko musulunci ba. Na'am. Masha Allah mun gode Sheikh Faruk. Eh, kuna saurara Kibra FM akwai another caller kan line da mu zo mishi. Assalamu alaikum caller. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah kora. Sunana Na'am. bismillah na Mustapha ina kira ne daga Ghana Accra. To, da Mustapha kana labin Kibra FM, mutan duniya na sauraron mu ta naka oh, tambaya. Na farko dai mu na farko dai ina gode ma Kibra FM game da irin karatun da suke ba mu da wayarwa su suke bar mu ke wayewa. Sannan kwashi na kwashi na ina zuwa ga booth kamar yadda last scholar ni kuma na wana zuwa ga booth. So, kwashi na shi ne eh, ina so booth maluma su gane cewa kamar jayayen da suke yin ga wada yazidu ya kashe ko ba shi ya kashe ba cikin su biyun ga na mutum guda ya zama gaskiya aka kuma na mutum guda zai zama gaskiya kuma tun da abin mu duka ba mu na wannan lokaci wannan abu ya yi happy we all rely kan evidences da muke da shi game da ruwayoyin da ya zo kuma su dukansu eh, idan guda na tunani kamar ruwayoyin da shi ya gani ita yake da yakini kamar yazidi ya yi wannan aiki aka waɗannan riwayoyi na kuma wani kuma ke da nashi shi kuma kamar no ba ya bibi ya ba amma ni na wa question to them all shi ne su dukansu suna tunani cewa idan gobe kiyo ma an haɗu gaban Allah shi ya dace ba ya zidu ba ne. Sheikh Faruk menene riyashin shi, what <laughs> will ne sa'annan kuma Sheikh Asadi suna yadda yake karfafawa ba shi ba ne da abubuwa in shi kuma ya zo dace shi ne abu sai tunani ne ne da su ya suke game da wanga abu kamar tambaya kenan Zai wa alaikis salam wa rahmatullah mun gode da wa da ya gana ya kawo nashi contribution very interesting one um, wannan maganar na ce kowa ji shakka da sun ya ji shakfaruk ya ji shakfaruk wai yana so ji bakin ka da ki one minute ka ba shi wannan da right answer me za ta faɗa bismillah masha Allah to Allah ya saka masa da dubon alkhairi abin da ke ciki ne babu shakka beyond every reasonable doubt yazidu ne kamar yadda mun ka tabbatar kan littattafan sunnawa da shi'awa ba a cin littafin shi'a inda aka ce ba yazidu ya kashe ba sam ba a samu ko wuri ɗaya Kire shi malam asadu suna argument da yake yi wai yan shi'awa ne shi suka je suka yi wannan kashi amma abin da yake kokari ya boye wa ya tura su point duka kenan shi'awa sun tabbatar cikin littattafan su yazidu ne wanda ya rubuta wasika kan cewa a karbi bai a wurin imamu hussein in bai bayar ba a kashe su kamar yadda na tabbatar kuma sunnawa maluma da yawa da na kirgowa yasa ni lokacin da yake fita cikin maudu'i yana shiga cikin magana na ban tanka shi ba ina ta kawo hujjoji kuma masu neman gaskiya sun sani malumman da na kawo duka sun tabbatar yazidu ya kashe kuma imamu zahabi da ya kawo maganar imamu zahabi ba inda imamu zahabi ya ce ruwayoyin da ya zo da shi duka ingantattu ne kuma imamu zahabi ya kawo ra'ayin shi ya ce yazidu ya bude daulansa da kashe imamu hussain ba kuma wanda ya isa ya ce ba imamu zahabi na nufi da cewa yazidu ba shi ya kashe Imam Husaini ba ba wanda ya isa wannan kuma na kawo magana su Samudi malam Samudi sun tabbatar Yazid ya kashe Imam Husaini na kawo magana Tafsazani babban malamin sunnawa kai maluma daban-daban na zo da su sai Ibn Khaldun da suka na zo da shi sun tabbatar Yazid ya kashe shi malumman shi hawa malumman sufaye duka sun tabbatar to me ko muke nema shi san Allah ya tabbatar wayannan ma suka zo da shi da manyan maluman tarihi na'am <laughs> mun gode ka eh, Faruk Allah ya saka kuna sauraron mu kibra fm sai ka sabu sunna ga kuma dauki minti daya da ba dan wannan bayani me za ka fada magana da shi tambayar da dan uwaye ba ita yi ba da amsa akai ba amma mutane na ji alhamdulillah tambayar da dan uwaye mm. ya ce idan don yadda ya faɗa dole ya zamanto kamar yadda Allah ya ce wa inna au iyakum la ala hudan au fi dalalin mubin wallahi sai ya zama ɗayan mu yana kan daidai yana kan kuskure dole tambayar da ɗan uwa ya cewa idan an tafi lahira in ya zamanto wanda nake tsammani shine ba shi bane in ya zamanto kaza kaza kaza ne sai mu ce Allah subhanahu wata'ala da ya sanya shari'ar musulunci ya sa mata ƙa'ida da tsari da kuma doka shine duk abin da baka da dalili baka da tabbas akan shi to ba kuma ka faɗarsa dan in kai hukunci da abin da ya bayyana gare ka aka tafi lahira akan shi Allah zai maka hukunci Wannan shi ne, to da cewa ina faɗa ba muna faɗa ba ne difa'i kariya a kan Yazidu ko a'a ya kai matsayin daraja al'imam Husaini ina ko baban Yazidi bai kai al'imam Husaini ba. Amma kamar yadda shi yake faɗa a addininmu na musulunci mutum ko ba musulmi ba ne yana buƙatar mu masa adalci in an ci ya faɗa abu. Yau Donald Trump dan yana wato Kirista shugaban ƙasar Amerika addini bai ba da dama ba duk abin da muka ɗibo mu ɗora masa. shi yasa Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wannan ita ce tambayar da shi dan uwa yayi akan wannan majalin da ya kamata ya ba da amsa akan ta dan haka mu abinda da nake tabbatar tun da aka fara har zuwa yanzu babu wani dalili ga inda Al-Imamu wato ga inda yazidi ya ce a ji a kashe Al-Imamu sai in kuma akai ya kawo gurin. Issa da ya fara buɗe magana da ita a farkon wannan halkar waganar da wasiƙar da ya ce ya rubuta na kawo bayaninta a cikin tarihin tsabari cewa ya duba tun daga khilafancin sayyidina tun daga khilafancin wato Yazidu da ya fara tun daga farko zai ga cewa khilafancin ya fara ne tun daga wato khilafancin Yazidu akwai ruwayoyi da ya ainihin wato ya ajiye? akwai takardar da nake ɗan duduba ne ban ganta ba, akwai ruwayoyi da ya ajiye tun daga wato wannan matsala ɗin tun daga farko. To don haka in ya duba kamar yadda na faɗa yana cewa khilafati Yazid bin Muawiya yana gama shimfiɗa cewa wa qala ibn Hisham eh, bin Muhammad sai yace an Abi Miknab daga Abi Miknab ya fara. To a ƙa'ida ko in har Allah zai ce in ja ja'akum fasiqun in fata bayyanu to ai dole ne kuwa baka jingina magana zuwa ga wani ga mutumin da ta zo cewa ba shi da ainihin wato tabbas wannan shine kuma yake ta cewa wai malamai sun tabbatar duk tabbatar wani malamai da aka yi ta kai magana da al-Imam Hussein ya faɗa da bakin shi kafin ya bar duniya ya ce ga wanda suka kira shi suka kashe shi ta kai karfinsa ne shi sahibul kissa ba shi ya fi cancanta ya faɗa abin da ya faru da shi ba wannan shine masha Allah mun gode shakka asar sunna Allah ya saka mun doki kamar Tremor College ya so mu koma mu ba bayan Allah ga dama su mika tambayoyin nan ya so su ba da closing remarks mun sake dawowa da su da akwai so much more to discuss uh, za mu back on the phone line uh, assalamu alaikum caller caller assalamu alaikum to ina ce colin ba hankalin colin nan kan uh, line za mu doki another caller kuma caller salamu alaikum salamu alaikum caller salamu alaikum to wannan caller kuma same ba hankalin caller na in an kira a focus can wangan kari ana pay attention to the background za mu back on the phone line again salamu alaikum caller Salamu alaikum. Kana muryanka ba jinka daga murya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na'am, zai kuri sunanka kuma kira daga ina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunanka kuma daga na kake kira. Na'am. to ina ce wannan kala ya shigo amma ah, for unknown reasons bai jin ah, magana koko ya eh, um, I would think so. salamu alaikum caller. salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, sanar haka suna da kuma inda ake kira. Alo? Na'am, bismillah, ya kuriya sunanka kuma daga nan kake kira. Wa alaikum salam. Na'am, bismillah kola. To, ina ce, eh, kuna ga muna daukansu, su, amma for unknown reasons, sai calling su ya drop. Ah, su bi muna so mu doki wannan ah, few more calls na ya so mu koma back to ah, schedule. Bayan Allah ga su ba da nasu tambayi na ya so mu wrap mun sake dawowa da su kuma. salamu alaikum kola. Na'am wa alaikum salam ya kur sunanka kuma daga na kake kira. ya kuri sunana Idris suna magana da kasan Spain. To, don wa brother Idris bismillah. Alluwa bunin bayan na ci gaba. Na'am. To, um, to dan wannan kuma ina da network issue ah, in aka kira ai kai allurar volume radio bayan ya so kada a ta focus kan domin ya baka delay suke yanka makana ah, pay attention to wannan instead of maganan da ake yi a ah, that very moment sai sa ai kokari kada focus kan wannan wato um, background sound na very important domin mun doki wannan few colors nan zamu mu wrap up shi sa in an kira a mun kama shirya ki domin a ji maganar ku duka salamu alaikum caller alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kala daga murya salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana ali saifullahi ina ina kirawa daga kasan Ghana Accra To, bismillah. Eh, to, cikin programin da na lura kaman abin da ya tafi professionally kuma ya kamata mu comment Kibla FM mu kara musu addu'a Allah ya sa su fi haka kuma an ji su duniya duka Allah sa a kara jin su insha Allahu kuma ma'aikan Kibla FM kuma Allah ya taimake ku Allah ya karfafe ku. da kiyaye ku ga barin dukkan makiya. To, gaskiya na yi lura da dama na gan kaman a Sheikh Asadu suna kaman yana gudun fact. Hmm? Wato yana gudun hakika da aka kawo mai. yana kokari ya yi mugalata ya yi falati ko kuwa ya fita kan kamar ya dodge abin da ke gaskiya saboda su far some concerned malam faruku ya kawo littattafai manya-manyan littattafai fiye da biyar da na biya ambaci ya ce cikin waɗannan littattafan nan an tabbatar cewa yaziru dan mu'awiya ne wanda ya kashe imamul hussein alaihi salatu wassalam kuma ya kira mai sunan nakin nan littattafan nan kuma littattafan nan na manya-manyan malumman malumman malumman su su da sunna. Amma hawa yau da sunna ya ki asir yana dai kokari da gyara abin yadda dai abin zai kyau yanzu aka ga wani littafi hannuna ana kiran shi Maktalul Hussein na wani babban malami ne da ake kiran shi Hawarizmi Abdul Mu'ayyad al-Muwaffaq abun ahmad al-makki a warizmi babban malami ne tafiye darul anwar al-huda gashi cikin littafin da ya ambaci wurare dewa daban-daban har ya kawo manya-manyan malumman da ke shi ne mai yazidu saboda abin da yazidu ya na kashe imam Hussein kuma ya tabbata cewa yazidu shi ne wanda ya aika waɗanda ya aika suka je suka kashe Imam Hussein saboda neman girma neman daukaka neman sarauta ka gani ko kuma ya tabbata kuma cewa tun da farko da Imam Hussein ke Makka ya gan kamar an aiko aka zo a ce ya yi a dole ya tabbata cikin littattafai ya yi a ya saranda ma Yazid dan Mu'awiya yake san ba zai yi ba ya tabbata haka tun lokacin da ya fara wannan tahqiqin wanda zai yi ya ce ya kama Imam Hussein Imam Hussein ya ce kan ba zai taba neman kaskanci Ce wanda kai magana ma kace ya tilasta kuma kace ya tabbata ta littattafai. To, in mun sake da mun shigo da shi ya san ce ma bisimila shekata da shi ma doki min je ki biya bayani. A'a, hmm. ai ka bar shi sai ya dawo ce wanda ya tabbata cikin littafi to ne sai in masa tambaya wani littafi ne ya Okay, Ni da nake karantowa ba a littattafan Na'am, ba. Yanzu ba gashi ba hmm. da ma marar Imam Zainul Abidin radiyallahu anhu wa a ahalil Kufa ya ga mutanen Kufa yanhuna wa bukuna suna kuka suna ihu tsawaye musu yace tanuhuna wa tabkuna min ajalina yace kuna ihu kuna kuka saboda mu faman faman allazi qatalana waye ya kashe mu in ba ku ba abin da ya faɗa musu kenan wannan ya fi hmm. al-malhub a shafi na 86 da nafsul mahmud a shafi na 357 da maqtal al-husayn al-murtada iyad shafi na 83 da kuma tazlimu zahara ne ba a littattafai nake karantowa ba daga farawa zuwa yanzu littattafai nawa ne na faɗa nace kuma a cikin littattafan ku In ya sake dawo sha Allah za mu barka mishi wannan In Sai ya dawo ba eh. a cikin Zainul Abidin ba ga Ummu. Masha Allah. ‘Yan Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara mata yadda tana gurin ta san abin da ya faru. Cewa ta ya ahalal kufa sau'atan lakum ya yi muku muni, ta ce muku malakum kazaltum Husaina, me yasa kuka taɓar da Husaini wa kataltumu kuka kai shi, me yasa kuka yi haka? Wannan ‘yar Sayyidina Ali ce Zainab take faɗar wannan a cikin almarhum shafi na tasa'in da ɗaya da nafsul da maqtal Hussein da lawa'ijil ashdan da maqtal Hussein na murtada da tazlimul zahara sannan ga kuma maganar da ta ƙara faɗa lokacin da ta yi magana da su tace atabkuna watan tahibuna ai wallahi fabku kathiran wad'aku qalilan faqad sahabtum bi shi'ariha wa shanariha haka ta zo ta ce magana akan daga wayannan maganganun nan ni ma cikin littattafai nake karantowa littattafanku إن شاء الله نعم قول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أصحاب بركة حسن كبري على البر المطاري ما شاء الله ديني أنا سلوالا كان كملا أفن ميكا تنبيا الحمد لله الله يساك أنا كبار جيري الله يكار دوكو كوانا نستيشنكو أنا لما علم لك كوانا الله يبيا مصر da tukunci da aljanna. Amin. Wanda muka ji bakin su sun samu karatu dama Allah ya saka da alheri. Amin. Sai ya kuma ana zuwa da wannan manyan matan ma guda biyu Sheikh da Sunna da Sheikh Faruk. Shi ne na ji bayanan su duka wannan bayanin da ya yi wannan bai yadda ba wannan bayanin da wannan kuma wannan kuma bai yadda ba. Wato cikin manganin bin duka da su yi dole a samu guda gaskiya. Hmm. Idan kan da shi da su ne yanzu. tunda yau ni da da kai ba kai ka da nawa ba yanzu na ga ne hmm as a question mark very good question da gaskiya shi a zo a duba akwai kuma cikin malamin da malama suke cewa kamar hmm. lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi Imam Hussein a wannan lokaci wai manzon Allah ya yi kuka har cikin matan manzo Allah ta taimake ta tambaye shi Na a da aikuwa kuma kuka mutum ya ga wannan jikan shi sai an kashe shi wuri kaza kaza kaza kaza kuma na san shi shek hasar suna da shi shek faruk maganar manzara ko gyara su yi kuma gaskiya haka yake kuma sun faɗi to inda haka nan ne wannan magana yake gaskiya ne a shi ta haka ne shi sai eh, na hussein imamin ya san an kashe shi wuri kaza rana kaza sai za lokacin da wai ake kuma wasiku karkace an kashe ka karkace a kai ya ce shi in haka nan ne maganar annabi da ya sabu mai ce yana jariri na dole ne a kashe shi ke na auren in haka ne don Ina kashe shi maganar manzo Allah bai gaskiya ba to manzo Allah ya magana final ne sadaki ne kudin manzo da kuke da da yana jariri ya fadi da wanda shi hasad sunna ke fadi da wanda shi fara ke fadi maganganu ya ya zama uku duka ko ba a yarda da shi ba to ashe ina za ka ga gaskiyan an yi ko ba ba don wannan mai yana kuma shi sada ma ayoyin Qur'ani domin Allah ya ce nan sahabban nan fa masu son juna ne Muhammadu Rasulullahi wallahi la lahu ashiddahu ar ashiddahu ala rahmat Muhammadu Rasulullahi wanda zai da mawo ashiddahu rahmahu sai ce bainahu wadannan sahabbai masu son juna ne suna da kuma karfi wurin zaki da arna amma Allah ya musu shaida masu son juna mun kuma yanzu mun zama ce suna kashi suna kashi suna ashe da gudun uku da duka ɗan da fi Qur'ani sai a ga maganan da akwai question mark da ukun dukan kuma ba wanda ya da ko guda to sana kawai musu wannan tambaya da shi Sheikh Asad Faruk uku da na ajiye su da bayanin kai Da ayoyin Qur'ani da Allah kuma ya shiri wanda mutanen Allah ne Allah ya yarda da su ni kuma yanzu ga nan to sun ce suna kin jinan su suna kin jina tambaya na ke masa da nasarar jama'a na kan layi mun gode dan uwa da kake from da France Allah ya saka da alkhairi to um sai after da sunna da ki ti biyu sai fara kuma da ki haka a mishi bayani bismillah na farko a uh, kamar yadda na faɗa wallahi ƙadiyya ta al'imamu Hussaini su ahli sunna sun ɗauke ta ƙadiyya ce ta musifa, ba ƙadiyya ba ce da ta zamanto ta imani da kafirci domin an kashe wanda suka fi shi kafin shi, ba a kuma mayar da ita ta zama ƙadiyya ta kafirci da imani ba abin da nake nufi. Ƙur'ani ya faɗi cewa an kashe annabawan Allah da yawa, da Allah ya zo ya ba annabi labarin an kashe su, ba ta zama wannan ta zamanto ƙadiyya ta imani da ainihin wato kafirci wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, kadiya ce ta musiba. Shi yasa Shekul Islam bin Taimiyya yake cewa la shakka wa Lariba anna maqtalil Husayn radiyallahu anhu kana min al masa'ib al azima yana daga cikin musibu masu girma allati usiba bi al muslimuna wacce aka musibantar da musulmi da ita to amma musulmi duk sanda ya tuna musiba in ta faru irin wannan matakin da ake ɗauka da yayyanka jiki da sassa da jiki da waye da waye shi ya kamata a ɗauka Allah ya ce mana wato allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kenan abu na biyu da nake so in yi mashi dan uwa gyara tun a farko na faɗa na ce Yazidu ba sahabi bane ba ma zamanin Umar aka haife shi ba ba zamanin Usman a Abubakar aka haife shi ba sai zamanin Sayyidina wato a Usman aka haife shi kuma gabaki dai shekara hudu katale akan mulki ya koma zuwa ga Allah da haka ka kiyaye wannan ba sahabi bane abu na uku ruhama'u bainahum da ya kawo hunaka farkon akwai bambanci tsakanin saɓani da ƙeya dan ba duk wanda kuka saba da shi bane yake ainihin wato kinka abu na hudu karkashin wannan abin da ake magana shine akwai abin da malamai suke ce masa al'asul shine bara'atu zimma asali shine kowane mutum kubutacce ne da kowane irin abu yau idan na yi da'awa na ce Malam Fu'ad kaza ne, da'awa ce, to dole kuma tana buƙatar dalili kafin in tabbatar da'awar da na yi, in ba da'awa in ba haka ba, gobe wani zai iya kallon matarka da ‘ya'yanka ya ce na shi ne, inda duk abin da mutum ya yi da'awa za a bashi wani zai kalli kuɗinka da duk abin da ka mallaka ya ce na shi ne. To kuma da'awar cewa wani ya kashe wane, to abu ne wanda ba a yin ta sai da dalili, tare da abin ban mamaki. shine kisan al'imamu a Sayyidina Umar da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali wannan wa yake shakka a kansu to amma ya musulmi suke mu'amala da kashe Sayyidina Umar da kashe Sayyidina Usman da kashe Sayyidina Ali wannan shine Allah ta'ala ya samu dace Amin mun gode da Allah. na masha Allah na ji danwa wanda ya kira yayi tambaya game da Eh, wai Imam imamul hussein manzo Allah ya bada labarin kashe imamul hussein salamullahi alaihi amma da yake Imam hussein ya sani ba ga kashe Imam hussein inda ba kashe Imam hussein ba da da wato maganar manzo Allah bai shiga ba kenan idan ya sani sai sa wanga ba da bi nufin maganar shi in ka duba madumunin maganar yana nuna cewa dan wannan bai nuna eh an riga an sa an kashe shi sai sa ba komi cikin wannan manzo Allah ya tsine ma wayanda za su kashe Imam Hussein cikin ruwayoyin da sun gazo manzo Allah ya tsine ma wayanda za su kashe Imam Hussein ai tun da kadiya ne da yake Allah ya riga ya bayyana kamar an kashe Imam Hussein abu ya ba shakka kuma an kashe shi to me yasa manzo Allah zai tsine mai babu shakka manzo Allah ya tsine musu sannan na ga ma malamin eh, eh, asadu sunna ya fita cikin maudu'i yana batun yanke yanke jiki eh, an kashe su sai Abubakar sai Umar da sai Ali ne a ah, to mu mun kama na Husaini kuma za ku yi ku kama wayancan sannan shi danwa yayi magana cewa sahabbai duka manzo Allah ya yarda da su kuma suna son juna menene kuma ba gaskiya bane ba inda Qur'ani Allah ya ce ya yarda da duka dukan sahabbai ba shi ba ba shi sam inda Allah ya ce ya yarda da duka dukan sahabbai ba shi balma kuma sahabbai sun kashe junan na su kada yakin 15 sahabbai suka yaki da sahabbai suka kashe junan na su yakin Jamal the same thing kai muawiya ya bar an bisa hujjar bunadilin kindi bunadilin kindi an bisa shi da shi. in ka je wurin kabarin hujjar bunadil yanzu haka zaka ga an zana hujjar adi radiyallahu anhu katalahu muawiya radiyallahu anhu wani irin wasa kenan wato hujjar bunadil radiyallahu anhu muawiya ya kashe shi shi ma radiyallahu anhu sahabi ya kashe sahabi dukansu radiyallahu anhu wasa da inda musulunci ya kai aka dinga wasa da mutane kenan kuma babu shakka wanda zai yake bin gaskiya ne ya san beyond every reasonable doubt mun tabbatar cewa yazidu ya aika risala a kashe imamul hussein a kabi baya abun san bai bayar ba a kashe shi mun kawo manya-manyan malumman su suka cikin binciken su sun tabbatar ba shakka yazidu ya kashe imamul hussein suka la'ane shi ma manyan malumman nawa, kuma mun kawo cikin malumman eh, shi'awa sai shi yana kokarin lajuraju ya tab ce wato shi'awa suka kashe shi yana barranta yazidu game da kashe Imam Hussein kuma a mudauke shi a kaddara ma shi'awa an nusura ci wasu ne eh, a gun awa an ci ba ya ba da umarni a kashe Imam Hussein yanzu zai yi fita cikin wannan abu zai yiwuwa amma insha Allah gaba har wurin tambayoyi insha Allah mun shiga Na'am, yanzu za mu kokari mu doki about two more callers sai mu gama da wannan callers din na? Ya so mu shiga cikin tambayoyin na. Assalamu alaikum caller. قال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تو سنن کا کما کیلا لگاینا وعليكم السلام ورحمة الله سنن دارا شتینا دادا نیجا تو کانا لابن کبرا افم متن دنیا جنگا نیکنا کا تنبایا ina nika ga jama'a ga bangaren nan Allah ne gura ni masha Allah Eh, musamman babban malamin mu shafin Musa su da Sadu Sunna. Ina amsa. Ina amsa gaisuwa na gare shi. To ina amsa da kuma ah. barakallahu fikum dan uwa. Kuma insha Allah malam tana son ka saboda Allah. To ina son ku masha Allah da kuke so na saboda shi dan uwa. Mm. Tambaya na zuwa da Sheikh Faruk. Na'am. Su ya kirgo mana sunayen mutanen da suka kashe imam Hussein sunayen su shi ne tambaya na farko okay na'am sunayen waɗanda suka sa tabbabi sun kashe imam Hussein ya rubuta na rubuta second one ya shiro yawa tambaya da kuma menene hukuncin wanda ya kisan kai a addinin musulunci hmm. very interesting to shek faruk insha Allah suna na ko daga Niger mun gode da kira Allah saka masha Allah kuna salara kibla fm very interesting uh, tambaya ne shek faruk mun ka kira sunakin wayanda yake suka kashe imam Hussein kamar wani wani wani kira su aka nan raw ya so mu ji bismillah ai <laughs> wannan kwashi idan mutu ka zo ka irin wannan tambaya sai ka ga kaman da gangan ake so a yi domin in ka ce a kirga sunan na wanda suka kashe Imam Hussein sojoji da suka je yaki da Imam Hussein su nawa ne za a a kirga su ai muka sake so ba kirgawa ba za ba <laughs> za kare wannan program ba babu shakka ne ya tabbata kamar yadda muka kawo eh, da zo muka karanto babu shakka wanda ya fidda kan Imam Hussein shine eh, eh, shine Shimr bin Diljaushan shi ya fidda kan Imam Hussein amma da umarnin wa shi ma ya karbi umarni ne daga eh, Ubaidullah ibn Ziyad Ubaidullah ibn Ziyad shi ma ya karbi umarni ne daga Yazidu kan cewa Imam Hussein idan bai bada bai'a ba a fidda kanshi kuma a kawo masa kai daga Sham sai sa da aka kace Imam Hussein an koma da kai zuwa ga Sham wurin Yazidu yayi abin da zai yi da shi insha Allah na'am hmm. sannan ya wani ya wani tambaya na biyu ko guda kawai ne eh na biyun nan Sheikh Asad Sunna in an ya a tunasar da Sheikh Faruk a wannan tambayan ne ya so. Aha, wai wane ne ehe wai kitan kai idan mutum ya kashe wannan ne hukunci shi ma da hukunci na'am. Wannan taratan Kur'ani ya tabbatar da wannan wanda ya kashe na'am na'am masha Allah mutu da wannan. Ai malam malam masha mun gode Sheikh. Ya faɗi hukuncin da Kur'ani. Na'am Sheikh Asad Sunna. Ya faɗa. Wai mai Qur'ani ya ce ba maudu'in da muke yi kenan ba shi yasa ban ba dole ne in faɗi wannan ba shi kenan mu je gaba na'am kuma Allah mu ya mu doki wannan maudu'i kuma daga baya insha Allah ai ba insha Allah mun gode amma na masha Allah da malam Hassan sunna ya kamata ya dinga fahimta ka ji ka ji ji da ya kamata ka dinga fahimta ba ku kurun sha tashi a karanta aya ba lokaci ka sani karfe bakwai da rabi kenan ba sai ya magana minti na sallah 10 minutes mu sha ba amfani da wannan na'am ka gane magana a'a A barin kare sai ka ka yi magana. Kenan faddal. Abin da nake so ka fahimta. Ah. Ba ko mai ne ne da aka tambaya wannan abu wazih ne. Wanda ya kace. Assalamu alaikum. Ina ji ni ai. Shikenan mu ci gaba. Eh, bayan Allah ku bari mu gama insha Allah ina ku wani magana ni. an yi shi daga baya ma iya jin da ramu mu da 10 minutes. Cikin maganganun da ya ma. Kola na karshe ya so. Ma'am Sheikh. Cikin maganganun da ya nake so a ban minti ɗayan ya magana. Bismillah. Magana dai ya ce babu inda a cikin Ƙur'ani Allah ya ce ya yadda da sahabbai duka. To, a kaga duk da ba maudu'in sahabbai ake ba, amma ya je karanta aya ta suratu tauba aya ta ɗari. Sahabbai dama ko dai muhajir ko ansar. Allah kuma ya ce wasabiquna al-awwaluna min al na wal ansar. Magabata na farko muhajir da ansar sai ya ce wallazina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu anhu. ina ganin watakila ya manta ayan ne shi yasa na tana mai muje gaba a na na ya kamata ba da jawabi bai yiwa wa nan to bismillah an ba ni zamani man ba da jawabi ko wannan na'am wannan ayan bai nuna cewa Allah ya yi magana clear ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar Allah wai magabatan farko min al-muhajirin wal ansar cikin muhajirai da ansar su cikin su ba duk da bayan su ba wannan yawa ina zuwa minti daya malam malam faru ka yi hakuri tunda ka ce daga cikin su ne ba duka ba ko to faɗa min mutum biyar a cikin ansar mene ka faɗa mun biyar um, um, um, muhajir a cikin ansar bismillah ba ce na faɗa maka mutane biyar cikin eh, mumine cikin ansar ko ga ayan qur'ani muke fassarawa shine abinda Allah ya faɗi shi muke faɗi Allah ya faɗi cikin Qur'ani wai cikin su akwai muta cikin su Allah ya yarda da su. wannan mintin da kake mintin mintin da kake mintin da take ciki mintin li bayanil jinsi. Hmm. Yanzu da Allah ya ce wa man yudi illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi annabi ah, da ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim ba. Sai ya ce minan nabina daga cikin annabawa akwai wanda Allah ya manima akwai wanda bai mai ba. <laughs> da yake wa nasilu min alqur'ani ma huwa shifa'un mun sauka ka ce daga cikin qur'ani akwai abin da yake waraka ne akwai abin da ba waraka ba da yake tajibur rijsa min al-awsan wa tajibur qawla zur min al-awsan akwai gunkin da yake da tina akwai gunkin da yake ba da tiba ne don Allah mu magana da Allah assalamu alaikum eh mu je Eh ya kawo magana game da sabai. Eh so <laughs> eh, da karancin lokaci ne ku bari mu doki last call da ya so ku yi eh. tambaye biyar biyar na shi mu wrap up. Wato yin sake zuwa a je mu continue. Malam Fuad. Na'am. Ina ganin a bada dama a yi tambayoyin nan domin inda son samu ne tambayoyi goma goma ya kamata a yi. <laughs> Tun da zuwa. Masha Allah. bari mu bude kwanan ga tuna da shi ba lokacin ba muka aje ya kai ya kamata mu wrap up Bari mu cire so mu mu shiga da last question. alaikum kola. Malam dan kola a lower background noise da wuri a lower background noise da kola ya so a ji ka. Assalamu alaikum. Aka kuma salam da rafuwa da wani afuwa ina cikin lore ne amma hasinan ya zo min dole ne na kan. Ai hankuri ko da ya ji background. Bismillah ana jinka zo ka ce ya kai bismillah. Gaskiya na suna na ta ta bismillah. Na'am. Karafuwa kamar yadda aka ba wasu kwanan dama sai magana kamar wurin ta minutes ne. Ina da matsala kamar guda guda shida da yake so dan sun sultan ke namu hamsa lokacin mu lokacin mu bismillah na farko na farko ba da musa yi su ba da sunna ya kawo hadisai da imam ali gobir abidina yake wa a lokacin da za a kashe um, imam hussein maganganun da ya zo da shi wuri ina so su fara ya tabbatar mana maganganun nan haka take ko ba haka take ba. Me ya fada, me ya fada? Rarrafuwan. Na, bismillah. Sannan na biyu kuma, yana ta kan maudu'u, yana ta kan topic. Tsakani da Allah wani karkarwa hmm. ne. Bismillah, bismillah. subhanallah salamu alaikum bismillah aha sai ka tambaya na tambaya na shi ne, hadisin da malam Musa ya kawo cikin hadisin sunan da Imam Hussein ke cewa yan shi ya an kira da a cikin nan. wannan hadisi ko ba haka take ba oh boy line calling ga gaskiya yana da difficult amma ana jin ka dai subhanallah um munich wannan kwallon na ina ce da wuya ka ji wani abu yana min networking kuma wai ina cikin mota it could be one of the reasons amma a yanzu mun kulle lines sai ta asar sunna za ka mika tambayi guda guda biyar insha Allah lokaci ta kai Faru ka yi magana kan wannan kai kuma ka ba shi biyar ne bayani ya so mu sauki insha Allah. Bayan da nake da shi zuwa dan uwa malam Faruk barakallahu fikum hadakum Allah. Bayan an kashe al-Imam Husaini Allah ya kara masa yadda. abu ne sananne a wajena da wajensa akwai wato almuktar bin Ubaidullahi Sakafi ya kafa rindina ta ɗaukar fansa akan wanda suka je suka kashe al'imamun Husaini. Shin ya ji ya kashe Yazidu ko ya yaƙe shi tambaya ta farko kenan. In shi Muktar bin Ubaidullahi yana sane da cewa Yazidu ne ya kashe shi, me yasa rindinar da ya kafa ta ɗaukar fansa akan wanda suka kashe al'imam Husaini kuma ya bibi su ya kakkashe me yasa bai kashe Yazidi ba ɗaya kenan abu na biyu a waɗanda suka rubuta ma al'imamin Husaini wasiƙa cewa ya zo, shin shi'arsa ne ko shi'an Yazidi ne, wannan ita ce tambaya ta biyu. Yana rubuta? Sabon kace wayanda ne? waɗanda suka rubuta ma al'imamin Hussein wasiƙu ya zo Iraki, shin ‘yan shi'a shi ne ko ‘yan shi'an Yazidi ne? Tambaya ta uku, wane ne farkon wanda ya fara gina Husainiya daga cikin ahalul baiti kuma ina ya gina ta? Ita ce tambaya ta nawa. Kace na uku ne na uku ne wane ne wanda ya fara gina Husainiya a cikin a'imma na ahlul baiti kuma a ina ya gina ta In tafi ta hudu? Kwarai kuwa. Shin Husaini ya san cewa shi a shi za su yaudare shi ko bai sani ba? Mhm, In tafi ta biyar? Kwarai kuwa. Shin dawa-dawa aka kashe tare da al'imamu Hussein kuma sun ahalul baiti ne su ko ba ahalul baiti ba ne? Ok. Ka Allah? Eh, na gama, da na so in yi goma ne, amma ya ce biyar za a yi. Na'am, lokaci, na'am,